To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a masu sauraron kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda kowa ya san shi ya shahara a yau in ana neman <laughs> a yi maganan izala ga gaba Malam Musa ciki to ina gani mai shin da sauran shi kowa da zamaninsa. Masha Allah. Malam Musa Yusuf da Sunna ya ce wai in kaga akidar da shi Malam Musa bai yi maganan ba. Bi mana bai kai lokacin maganan su ne bai kai ba. To, jama'a aka ce wa Malam Musa ya yi alfahari saboda maganan da ya faɗa. Malam Musa kuma ya faɗa, to ai aikinka da kake yi abin kake yi wurin shirya da mutum in ka yi maganansa ai ba za a ce maka alfahari ba saboda abin da kake yi kenan aikin ka kenan wa'azi da'awa she yanzu wai she ya ce in dai kaga ban yi magana akan akidar kaza ba to lokacin su ne bai kai ba in ji malam Musa to alhamdulillahi jama'a malam Musa ya ɗauko wasu hanyoyi har ya kai ce wai da yana roka a daina ma wani program ma kawai a bar shi da 'yan shi'a saboda a wurin shi wai renin wayo ne a malamin shi a yafto maka a yau ya ce maka shi baya zagin sahabi saboda a akidar su ne zagin sahabi shi malam Musa ya ba wannan topic wai yan shi'a ku shirya to cikin shiryawan yake ta bulbulo mana da wasu ababa a cikin shi'a da su ma suka zo suke masa raddi akan wannan shafi to jama'a kan haka ku bari mu je mu sha yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa kamar kanda zan gaya mana yau muna nan ranar lahadi tare da malam Musa Yusuf Asadu suna 10th July 2022 ranar lahadi karfe hudu da rabi muka ce za mu fara amma mun fara karfe biyar daidai agogo na Najeriya karfe goma sha biyu daidai na rana <clears throat> agogo na America New York Browns.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 ranar ah, asabar ah, eh, na july eh, on the 9th july 9th july muka yi sallah na babban sallah uh, ah, 2022 yau ranar lahadi muna tare da malam musa yusuf asadu sunna da kuke gani a nan uh, yake za mu gabatar da program akan 'yan shi kokarin da wayannan ma suke yi kaga malam Musa inda yake program a wurin ma kaga yake yake ba lokaci yake aji lokacinsa a nan da ya kamata a ce an yi sallah barkamu da sallah dai kamar kana ke faɗa ya kamata a ce an yi zauna ya huta amma a kaga babu hutu amma ya zo ya aji yana neman ya ganar da jama'a yana program na wayar da kan al'umma abinda Allah ya sanar da shi a malam Musa kuma ya ga a haka ganunsa an ce a yana alfahari a cikin zantuttukansa cewa akidar da shi malam Musa bai tattauna ba to akidar da shi wala Allah bai wuce a kansu ba kenan to wannan magana da aka gaya masa amma kaga cewa maganan nan da muke yi kaga ana program da malam Musa ya samu dama ya dan ci abinci kuma tun zaka ci abinci ka ya kamata a ce ka ci abinci ka huta ka sha ruwa sannan ka zo kai amma kaga inda yake zaune wurin yake ci abinci kuma wani Allah ma ba zai kashi kuma ya hau kuma ya zo ya yi program Wanda Allah ya sa masa to jama'a Allah sa komai muke da ihlasi ne malam Musa da sunna ya gaggauta ya ce wai 'yan shi'a da kallon su a da musulmi yanzu kafurai ne ba musulmi ba ne saboda dalilinsa in dai malamin shi'a ko ɗan shi'a zai iya duba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman eh, sai abubakar sai na umar da sai na usman da nana aisha sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yarda da su ba bai yarda da musuluncin su ba to shi ma malam musa sufi asadu sunna shi ma bai yarda da musuluncin su ba shi ma bai yarda da su ba shi ma a wurin shi kafurai ne Allah ya saka maka da alkhairi malam Alinawa malam Alina to shi ma a wurin shi kafurai ne in ji malam Musa to malam Musa ya kai inda uh, malam Musa yake nuna cewa 'yan shi'a duk rantsuwa da dan shi'a zai zo ya yi maka ya rika maka alkur'ani ya yi maka rantsuwa uh, a wurin kai kana ganin cewa ƙarya haramun amma a wurin shi dan shi'a yana cikin littattafansu cewa kamar in kai da wani kuna sa in sa ja in ja akan addinin musulunci ƙarya ya zama na halali in yayi zai samu lada kuma har da Qur'anin kai wurin ka kai abin da kake gani kenan shi yasa malam Musa shi a wurin shi dan shi'a ya ce maka a'a baya zagin sahabi a'a wani sahabi yake nufi zai yi rantsuwa ya ce baya zagin sahabi saboda akwai waɗanda 'yan shi'a suka ɗauke su sahabi akwai waɗanda suka ɗauke su a'a munafukai ne yasa wala Allah kai sahabin da kai kake ganin sahabi wurin dan shi'a ba sahabi bane amma akwai shi sahabin da yake nufi in ji malam Musa shi yasa jama'a malam Musa ya kai wai in aka yi maka mutuwa aka yi maka rasuwa in dan shi'a ya zo wurin shi tsinewa kai ke inda ya tsaya kenan yasa za mu takaita zantutukan mu anan mu ji inda malam Musa zai tada mu kuma yau ah, yau ko da ke program biyu za yi nan da kuma zuwa anjima insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi nasiru sunnati wal islam wal dini bi ahad sunnati. ala والسلام على رسول wa الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك farko sarki zaki ina maka fatan الخير Allah. Abu na farko da ka roƙa muhimmi. Muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da haka din abin da ka ce Allah ya sa ya zamanto abubuwan da muke yi don Allah muke yi. Amin, amin, amin. Wannan ne babban fatan da muke yi. Kuma duk wanda ke bibiyar ko yake kira na ya amfana da wani karatu da ya je daga baki nan. to abin da nake roƙa daga gurinsa shine ina roƙa ne in ce dan Allah ya sa ni cikin addu'a Allah ya sa ya zama abin da muke dan shi muke yi masha Allah so yanzu kaga yau din nan a ɗaya ga goma sha ɗaya ga watan zulhijja ya kamata a ce ka je kai wasu sarkoki yi ba to kaga sarki zaman da za a yi da wanda za a yanzu da wanda za a yi gaba da wanda aka yi a baya aikin da aka yi in ba a yi don Allah ba an ɓata lokacin banza mm. sannan matsalar yin aiki ba don Allah ba da a ce ka sha wahala a duniya kawai an je lahira a ce to je ka ba sakamako guda da mm. sauki bayan ba sakamakon kuma Allah ba zai kyale mutum ba su ya hukunta shi to nan da kuma babban hatsari ne so wannan shine abu na farko abu na biyu sarki na karanto a cikin littafin mutanen nan lallai su suka faɗa da bakinsu cewa ya halatta yin ƙarya balma in kai ƙarya ka rantse da Allah lada Allah subhanahu wa ta'ala zai baka hmm. amma bari in tafi mu saka wani bidiyo na ɗaya daga cikin manyan manyan malaman su da ake ce masa Kamalul Haidari na'am abinda na karanto a littafi hmm. mu ji gashi hukuncin yin ƙarya da zagi ga ahli sunna Allah ya sa bidiyon ya hau babil ifta للسيد الخوي ها صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات اللي في المقدم كاغا كاغا لتابن أو صراط النجاة وأن نعم. الشيء نعم. كاغا ما لمن شيء آني سنة لتابن ليكا فهجة لشيء لتابن شيء آني to bari mu ji zan dinga fassara wa mutane a hankali fata wadda ya kawo wacce malaman shi'a suka faɗa dangane da halaccin Wato ƙarya ƙarya halali ne a shiya. Ƙarya a yi haƙuri a jira a ji za ka ji daga bakinsa. To. يقول أستاذنا الشيخ مرزا جواد التبريزي أنه كل ما لم أعلق عليه شنو؟ ها موافق عليه تعالوا معنا الجزء الأول صفحة 447 اقرأوا مولانا رقم السؤال 1245 احفظوا هل يجوز الكذب على المبدع يعني صاحب البدعة أو مروج الضلال هذا الباب هواي مفتوح لمن يريد بس التهمة شنو ها ضال اذا ابدي شنو تعال افتح في مقام الاحتجاج عليه قاغني غاشن ينا كارنتوا التافي نعم غاشن ما متان ينا غن ربطون هل يجوز الكذب على المبدي او مروج الدلاله في مقام الاحتجاج عليه yanzu mu da muke tattaunawa a muƙabilin sa ai mu ɗan bid'a ne ai na'am eh to a makamin da muke tattaunawa ya halatta yin ƙarya ga abin da ke rubuta kafin ya karanta cewa idan kana da hadu hujjata hu mm. idan ƙaryar da za ka yi wa mutum ya halatta ita ce za ta darka ke hujjarsa butule da awi al-batila ta bata da'awarsa ta banna ka gane to ga tambayar kenan da aka mai bar mu ji abin da yake faɗa mm. wow إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة إذا توقف رد باطله عليه شنو؟ اقرأ لنا كاغا ونن بابا مالا منسى اكي تي مسا كوئي شي اكي وتنبير يندقى تنبير نن يا كارنتو تو ما كارنتو بعد امسن بس جازة بل افضل شنو ها افضل القربة السائل كاملا دقيق واقعا دي يسأله بمضمون الرواية 1246 هل يجوز السب أهل البدع والريب هذا الذي ورد في صحيحة داود بن سعد لاغني غاشنا وهل يجوز السب أهل البدع والريب إن يا هلتا زاجي هذا كلمة سب يا أمفاني لإتغو نعم إيه سنتي باب زاجي نسو نعم إيه وبا إيه نعم ba eh to gashin nan tambayar shi akai wa ya yajuzu sabbu ahlil raibi wa ahlil bid'i war raibi hmm. shin ya halatta zagin ma'abuta bid'a da kokanto gashi nan wa mubahat wa mubahat wa mubahatahum bari wal waqi'a fihim da kuma yi musu kirkiran ƙarya da kuma afkawa mutuncinsu amma eh. bari ya karanta da bakin shi muje أصحان ومباهتتهم والوقيعة فيهم إذا تبين المباهتة شنو هي يا عزيزي بهتان مو إقامة الحجة بقرينة أنه يقول ماذا والوقيعة فيهم وهناك يقول كذب عليهم أغني آه، walwaqi'atu fihim yace akwai malaman da suke a faɗa fassara wannan walwaqi'atu fihim shine da yin ƙarya gare su ma'ana abin da ba su faɗa ba a ce sun faɗa maganar da yake faɗa kenan bari mu ci gaba da jin shi التفت جيدا قال الخوئي إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا صاحب الجواهر بصفة يقول بل أفضل القربات أغني ya ce idan maslaha ta a akan wannan ya ce kai ba komai kai yana daga cikin ayyuka manya-manya ma da za ka nemi kusanci da Allah a kansu. Da ƙarya? A ba gashi nan ba abin da yake faɗa? Ai ga littafin nan a hannun shi ai. Na'am. Kaluwar sarki? Hmm, na'am. Kuma ai wannan babban malamin shi'a ne marja'i ne a shi'a kaga bakin rawani yake da shi. Na'am. Ka lura? to نعم. bari ساعة مرزا جواد معلق مولانا على السؤال اللي ما معلق ها عد بينكم وبين الله بعد تنفع لها ألف مؤتبر للتقريب أو لا ينفع لماذا؟ لأنه يقول بابا هذول ينافقون هذول يسوون تقية علينا يكذبون علينا لأن الكذب عندهم ما هو؟ من افضل القربات طبعا عندها yace dole mutane su dinga cewa in shi'a na mana ƙarya saboda ƙarya a gurinsu yana daga cikin abin da ba ake neman kusanci da Allah da shi ba. Ta yaya mutanen da suka zama maganan cewa ma kafirai ne wannan sai idan na zo magana akan su wallahi zan ta ɗibowa daga littattafansu sai kowa ya yarda duk wanda ya ƙudurta wannan aƙida ba musulmi bane kafiri ne wallahi. saboda haka wannan shine gashi nan samu ji shi هاي الطبقه من العلماء ها ولا ملك هسه تقول لي سيدنا اكو واحد مخالف اقول روح ابحث ايش ما ادري مخالف ولا روح ابحث انا دا اتكلم عن كلماتي هؤلاء سو شي يسا ايرينا Allah taimaki sarki. Tare da ke shek. Dan shi'a ba zai taɓa yaudara ta ba wannan ya rantsuwa da Allah dan na san ya halatta a gurin shi ya rantse da Allah akan ƙarya. Bal mahasali yana daga cikin aiki mafi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada idan yayi hmm. Wannan shi ne. Saboda haka wa'inda ake zuwa a yaudare su in an yi rantsuwa to su sani cewa ya halatta a gurin dan shi'a ya rantse da Allah akan ƙarya kuma in ya rantsuwa da Allah akan ƙarya ma lada Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi mm. wannan ita ce kadiya ta farko da nake so in fara da ita da haka daga yau kada wani ya ce min ai wani yi rantsuwa a karka ce min wani ya daga qur'ani nan ba rantsuwa muke bukata ba hujja muke bukata mutum ya kawo na'am ko kuwa na'am okay dalili ake bukatar mutum ya kawo a nan gurin na'am abu na biyu sun yi ta ƙoƙarin su rufa-rufa sarki cewa ba sa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba haka ba ne? eh sosai ba sa na zo na fassara a nan wajen akwai wani da kuka yi program da shi ranar juma'a na eh na saurare shi tun daga minti ɗaya har zuwa minti hamsin daidai hmm. to lokacin da na fahimci karatun da na zo ne a nan shafin ba shi ya zo tattaunawa ba ya ji ya ɗauko wasu karatuttuka ne daban wanda ba su da alaƙa da shafin nan tafsiri ne ma shi kuma a tafsirin da na yi gaba ɗaya ban yi maganan kowace aƙida ba sai da na zo ƙarƙashin ya ayyuhan na amanu man taddamin kuma an dinihi wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin sannan na ɗan tattaɓa wani abu wanda yake da alaƙa da aƙidunsu dagar da ake yi a nan gurin da ya kamata da ya zo karatuttukan da ne su ya kamata ya ɗauko ya fara bin su gaba-gaba yana ba da amsa. Amma tare da haka akwai gaɓoɓi da ya yi magana wanda sai a karatun dare zan ɗauki gaba ɗaya biyu uku duk wannan karatun da na riga na san ina jefa su na wargaza karatun. Eh. Sannan abin da yake ƙoƙarin abin da yake ƙoƙarin ya kore ba zai kori ba sarki kuma zan mm. tabbatar maka cewa ba zai kori ba. Me yake so Sannan ina a'a baya cikin maganganun da ya ba ya kawo hadisi yana ƙoƙarin ya min gyaran larabci yana kokarin ya nuna cewa fassarar da aka yi ba daidai ba ne yana kokarin ya nuna cewa sai da na Ali bai kona mutanen ba. So yana so in faɗa ma ka, lura? Eh, eh, eh, so in ka lura galibin abin da na fi kawai in mutum ya da Qur'ani ba daidai ba in gyara ayar. Amma tun da nake karatu a nan shan ban taɓa zuwa ina ma gyaran larabci ba. Saboda ina da abin da zan faɗa. Hmm. So wannan kuma zan zo kan wannan gaban sannan a ina faɗa mai rigimar da ta gagari masu baƙaƙen rawani to shi mai farin rawani ba zai iya ba ah. ina ganin <laughs> a shi ya sani ai a duniyar shi'a baƙin rawani yana gaba da farin rawani so rigimar da ta gagari masu baƙaƙen rawani yana ganin ba na tsammanin shi a matsayinsa mai farin rawani akwai abin da zai iya lala sarki duk karatuttukan da nake bai gani ne ai suna gani ana gani ga yana gani ma yana gani to ai tunda yana gani kamata ya a ce ya taɓa shigowa mun garwaya da shi Na'am. Daga shigowa mu fara garwaya da shi ta hanyar in ne karatu yana da abin da zai iya attacking ɗina daga nan zai gane cewa ya shirya kare shi an ci ko bai shirya ba. Wannan shi ne. Da ina ƙara tabbatarwa masu saurare sarki zaki. Babu wani ɗan shi'a in dai irin wannan shi'ar da ake a Najeriya da Ghana da Iran ne da suke fita da shi'ar da ake a Lebanon ba wani ɗan shi'a da bai kallon abubakar da umar a matsayin munafiki a zalimi duk ba wannan ɗan shi'a ba wannan ɗan shi'a a Ghana ba wannan ɗan shi'a ba wannan ɗan shi'an babu to sai dai su je su yaudaru wani hmm. ni iri na ba zan yaudaran musu ba na'am duk wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba yazo yana maka mu'amala ya ce ya yadda da musuluncin ka kai a wannan zamanin wallahi rena mm. maka hankali rena ma wawe mm. to saboda haka shine muke so al'ummar musulmi ta faɗaka ta gane abin da ya shafi lamarin yan shi'an nan cewa banda ƙarya da yaudara da rufa-rufa babu abin da suka rufe aƙidar su da shi yanzu ba sun ce za su zo su yi raddi ba abinda na faɗa na ce idan suka zo yin sallah ta jana'iza suna tsine mu wanda duk ba ahli ba ɗan shi'a ba ai na karanto a littattafan abu biyu ne yanzu ya rage musu ko uku na farko ko dai su zo su ce bai inganta ba ko su ce ni ne ban gane ba ko su ce babu hmm. ba shi bane abin da ya rage na'am na'am tun da na faɗi littafi da nan ba shafi da komai da komai to ko su je su ce a'a babu ko su ce a'a akwai amma ni ne ban gane ba ko su ce bai inganta bai wuce ɗayan ukun nan hmm. abin da ya lazance su amma dai ni na tabbatar abin da na karanto akwai a ciki hmm. akwai hmm. wannan shine so na bi ƙoƙarin fito da wasu abubuwa wanda yake tabbatar da cewa zagin nan akwai a littafi kuma suna yin shi a aikace haka ne ko ba haka bane na'am so yanzu ina so ka fahimci wani abu shi wannan da ya zo karatu ba ya turo maka Maryam malam nazifa alkarmawi ka sama eh. lokacin da yake so ya tabbatar da cewa na na fatima ma'asumiya ce ba ta kuskure eh, eh, da zai turo mai ya ce cewa ya bari ya turo maka malamin ku na sunna sautin wani malamin sunna ka saka na'am a nan shafin ni na fara faɗa na ce idan ‘yan shi'a suka ce ahalus sunna kar ka ɗauka suna nufin ‘yan izala ne a'a sunna a muƙabirin shi'a da ma'anar duk wani mutum a duniya da yake kallon abubakar da umar da usman a matsayin mutumin kirki hmm. to suna masa kallon ahalus sunna ne da haka a wannan babin idan an jima da daddare zan ɗauko a littafin za ka ji hatta menene matsayin sufaye dangane da wajen ƴan shi'a za ka ji so duk yan su yan ɗariƙun su gane idan ba suka ce ahlus sunna mhm. billahi allazi la ilaha illa huwa duk hukuncin da dan shi'a yi wa dan izala inda yana maganar sunna to hukuncin sa shine matsayin sa a gurin dan ɗariƙa eh. babu bambanci a hukuncin da yan shi'a suke ba wa yan izala duk hukuncin da ka ji dan eh, iza dan shi'a yayi wa dan izala da sunan sunna eh. wannan hukuncin shine ke kan dan ɗariƙa eh Ah. babu bambanci wannan shine so yanzu bari mu tafi wani bidiyo in sawa kaji wani daga cikinsu abin da ya shafi harkar zage-zage kaji ji me yake faɗa dangane da abin da ya shafi matsayin wato abubakar da umar da usman kaji irin kalmomi wanda ya yi amfani da su akan waɗannan ainihin wato bayan allah ɗin wanda anan gurin maka karanto wanda yake cewa wanda ya je a ya zagi sahabbai to daidai yake da wanda ya yi wato jifan makami tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen abin da ya shafi wato yaƙi haka suka faɗa a nan gurin mun karanto ɗaya daga cikin bari mu saka wannan da Allah sarki mutane su irin kalmomin da yake amfani da su zalama haqqa muhammadin wa ali muhammadin wa ghasaba haqqahum wa huwa az-zindiq allahumma al'an awwala zalimin zalama haqqa muhammadin wa ali kaji abin da ya faɗa sarki na'am mun ji Allahumma al'an auwala balimin Allah ka tsinewa farkon abbalimin da balama haƙƙa ala Muhammadin izalinci haƙƙin iyalan gidan annabi Muhammad. Zalunci na farko a gurinsa da suke cewa sai na abakar ya yi ya ƙwace khilafanci ga sai na Ali. Zalunci na biyu hana na na Fatima Fadar. Bari mu ci gaba da jin shi. Hmm. Ka ji abin da yake faɗa da bakinsa shi wannan. abu wannan ɗin inda nake ne? Masha Allah. Wani eh. lokaci network ɗin yana hawa ya sauka ne. Na'am. محمد وغصب ba وهو الزنديق akbar kaga wa gasaba haqqahum wa huwa zindiqul akbar hmm. shi zindiki ne ma mafi girma ka san wa yake kira zindiqul akbar a'a sayyidina abubakar shine wa huwa zindiqul akbar inna lillahi wa haka ya faɗa haka haka ma bayan ya faɗa haka yake a rubuta ma okay suna rubutawa a jikin sikirin wa huwa zindiqul akbar shine zindiki mafi girma abin da yake faɗa masa na abakar kenan shi yasa ka ga nan gurin duk wanda ya zo maka takure shi maka ce kafin ya tafi ya faɗa mana me matsayin abubakar da umar a gurin shi mutanen kirki ne za ka ga har mutum ya sauka ba zai iya baka amsa ba cewa mutanen kirki saboda abin yana da mugun nauyi a gurinsu dan shi'a ya faɗa a bakinsa a yana aiki rafi cewa sai na abakar mutumin to eh na'am na'am ka lura na'am wannan shine abin da suke faɗa innan mutanen a cikin aƙidinsu wa huwa zindiqul akbar zindiqi mafi girma eh Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Bari za ka ci gaba da jin shi al al mardud ka gani al-ahmaqu wawa kafiri kuma gashi nan zai fito gashi nan a rubuta a jikin sikirin saniyas naini na maru ba Allah ya faɗa sai na abakar a cikin Qur'ani wacce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru saniyas naini Na'am, na'am, na'am. To ya faɗi kalaman sani ya ne sannan ya kira shi ya ce masa namaru. Abin da ya faɗa kenan. نمرود نمرود الفاسق الفاجر المشرك المطرود kaga الفاسق الفاجر fasiki fajiri al-mushrikul matrud mushrikin da aka kore shi daga rahamar Allah so wanda yake jin cewa abin da ake faɗa yana zafi ya gane cewa sarki zaki ba karamin hakuri muke da shi ba idan wani yana cewa wai an zagi malamin shi bai ji daɗi ba mu fa a gane cewa malaman fa da suka fi kowa cikin al'umma su ake zagi ko muke hakuri ba eh gashi nan a jikin kiran an rubuta aduwullahi wa aduwur rasul makiyin Allah makiyin manzon Allah wa ake faɗa wannan maganan sayyidina abubakar shine makiyin Allah shine makiyin manzon Allah bari mu ci gaba da jin shi mu ji abin da yake faɗa za ka ji abin da yake faɗa a kan wannan eh? gashi nan الله بعد الرسول الذي أنكر حق البتول kaga allazi ankara haqqal batul wanda ya inkarin haƙƙin na na Fatima shine allazi ankara haqqal batul okay okay na'am okay na'am ka, ka ka gane cewa duk maganganun da suke faɗa eh rifa rifa kawai suke yi hmm. an in an samu yan takife ne wanda su suna ganin a irin wannan zamanin da ake ciki na faɗar baki tunda zamani ne kana iya shiga ɗaki daga kai sai wayarka a cillo maganganun da kaga dama suna ganin ba dalili na yin taƙiya dan dama taƙiya ana yin ta ne a lokacin da kake jin tsoron ranka wanda ka iya faɗa ba abin da ya same ka to ba wani dalili na koyi koyi eh haka fa yake faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu. Gasibu arzi fadak al-madfun Ka gani gasu bu arzi fadak wanda ya kwace gonan fadar ka gane in sun faɗa galibi in suka zo nan tun a muƙaddimin su tana tsinuwa amma ba kowa ke ganawa suke tsinuwa. to bar wata rana in wani ya zo zai fara karatu inda ni zai kafin ya fara تعرض rasu ahli أهل wa والشقاوة خسر الدنيا والآخرة الملقب بالكلب وادي التهامة to kaga ya gama da Saina na abakar yanzu ya dawo wasu kalmomi ne kuma yake faɗa manya masu nauyi akan sai na umar kaga bayan ya faɗi wasu kalmomi a baya yace al muayyadu bi azabi yawm al qiyamah wanda za a karfafa shi wajen yi masa azaba gobe kiyama al-mu'ayyadu fi azab yawm al-qiyama qati'u haqq al-khilafa Abu Bakr ibn Abi Quhafa la'natullah alayhi a wannan yana magana kaga qati'u haqq al-khilafa wanda ya kwaci haƙƙin khilafa Abubakar ibn Abi Quhafa daga ƙarshe sai ya tike sai tinuwar Allah ta tabbata ga sai na Abubakar ya ki kaga nan ya kira sunan shi gashi nan a rubuta ma an rubuta a jikin sikirin din Bari ina ganin idan kana so barin tura maka bidiyon ne, wataƙila ka ɗora eh, barin gani in tura maka bidiyon ka abin nan. Ah, na tuna abin nan ne gwayati da ita nake amfani ta nan. Eh, eh, da na tura maka bidiyon, amma zan tura maka bidiyon daga baya. Na'am, Sheikh. Na'am. Ka lura? Na'am. Abin da yake faɗa kenan. Mutane lamarin mutanen nan ya wuce duk yadda mutane suke tunani. Eh, saboda gashi mun ji ya kira sunansa karara. Da Ibn Abi Quhafa ikira shi daga ƙarshe ya rufe a gabar Sayyidina Umar ya ce tsinuwar Allah ta tabbata gare shi sai Nasir Abubakar. نعم اللهم الان الشقي الاعظم الملحد المشرك اللهم an' ashaqiyyal a'abam Allah ka tsine wa matsiyaci mafi girma al-muhid al-mushrik al-mujtadi mujrim mulhidi mushriki mujrimi waye ka san ashaqiyyal akbar din shi kuma sai na abakar yana umar ne an gama da sai na abakar oh okay na'am shaqi yanzu zai zo kan sai na umar akan shi zai yi magana akan shi zai yi magana yanzu na'am

ai kai dai Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace kawai amin amin amin amin amin ya amin so amin hmm. okay wato <clears throat> kullum da ake cewa ina aka kira sunan su kaza ka to ga inda ake kira sunan na kinsu a ai dama ana kiran sunan su mana su sun sani ai hmm. ba sun ce in kawo littafi ba na kawo inda aka kira sunan hmm. eh? عدو الله وعدو الولي الملعون بالنص الجلي الملعون وندا aka tsine masa bin jali da nassi wanda yake tabbatacce ko wanda yake a fili shine almal'un wanda aka tsine masa bin nasl jali gashi nan abin da ke rubuce zaka ga sansa sa gasi haƙƙa abi abi tura wanda ya kwaci haƙƙin abu tura amma bari mu bashi ya karanta mutane su ji da bakinsa bayan sun rubuta a jikin sikirin ɗin. Hmm. Za ka ji. Zai ɗauka insha Allah, bari mu gani? Eh, na'am. Network ɗin ne in yi ɗan hau ya sauka to sai ya zamanto abin akwai ɗan iskali, bari mu gani? ماشاء اللہ غاصب حق ابھی تراب باعیسا ایجاد نار والعذاب المقرب المسجد والمحراب المرتد المرتاب عمر بن الخطاب علیہ اللعنت والعذاب اللہم العن الاشل الاعرج الاحمق الاعوج الخلیفة بغیر الحق اکبرا اکبرا اکبرا اکبرا بلد شیطان سارق اللہ الملک المنان دجال آخر الزمان شارب الزقوم میں القطران امام اہل نیران الشیطان یبن الشیطان عثمان ابن عفان علیہ اللہ kaji nan gurin bayan maganganu da ya faɗa a shaitan dan shaitan dan shaitan Usmanu dan Affan tsinon Allah ta tabbata a kan shi اللهم لعن الشريرة اللهم لعن الشريرة الملعونة الطالب kaga Allahumma al'anish Allahumma al'anish sharira al-ma'una attaqi Allah ka tsine ma ash-sharira ka san wa ya kira da ash-sharira a'a nana Aisha tsinanniya wallahi tallahi ita yake kira da haka amma bari ka ji nan gaba za ka ji zai fito da abin fili bayan ya gama da abubakar da umar ya gama da usman al-baghiya al muharaba harbal jamal kaga albadiya attagiya almuhariba harbal jamal wacce ta je ta yakin jamal yana nufin da na Aisha kenan eh? binta shariril ashrar da gani kaga binta shariril ashrar matar manzon matar manzon Allah gashi nan wa khalifatul kuffar wal fujja, sannan khalifan kafare fajirai ma'ana da ni da kai da muka yadda abubakar khalifan mu ne to shi din kafiri ne fajiri ne mu ma da muke bin sa kafire ne fajire ne kuma yanzu zan kawo maka hadisi cikin usulul kafi sun ce duk mutumin da ya sallah yana wanke kafar shi idan zai yi shekara sama da dubu saba'in ko dubu saba'in yana bauta ma Allah Allah ba zai karɓi ibadarsa ba Wa mm. da haka yanzu da ni da kai duk ibadar da muke a gurin Allah aikin banza muke yi. Tun an manzo a lola muna wanke kafa Allah ba karɓa zai ba. Hmm? Hmm. Haka suka faɗa. Haka suka faɗa ko innan mutanen. Khalifatul kuffar wal fujjar. Ah, Khalifatul kuffar wal Aisha La'anatullahi alaiha. Kadi ya kira cewa Aisha La'anatullahi alaiha. Hmm, ya kira sunan takarara. Ya kira sunan karara. da haka in ka dawo lokaci sun ce da mata hudu suna nufin da Aisha da Hafsa da Hindu da Ummul Hakam in ka sun ce maza hudu Abubakar da Umar da Usman da Muawiya suke nufi eh kuma wannan shine dukkan su ƴan eh. shi san da haka ko da akwai wanda suka ce kaman kan da shi bawan Allah ne karatu ce wai ah, akwai wasu wa'anda su sun takaita cewa sai na baka da umar suke zagi amma a wanda ya yi wannan addu'a shi ma bai tabbatar da su da bari ka ji zan zo nan gaba don karanta maka a cikin usulul kafi a littafin su ka san cewa akwai magana a gurin su cewa sai da na usman shi ya kashe ƴar manzon Allah <laughs> sai na usman na'am warai Eh? akwai a littafin su hmm. me yanzu me hukuncin a gurinka wanda zai kama yar manzon Allah ya kashe kaga dole in dai kana son annabi ka ji cewa wannan mutumin kana kin shi sosai sosai eh? sosai wannan gaskiya ne na'am bari mu ci gaba da din shi ka ji abin da yake faɗa zaka ci zaka ji اللهم خص أنت بلا ظالم باللعن مني وابدأ به awwalan thumma thani Daga, to yanzu wannan addu'ar da ya ta ƙarshe eh. sarki menene bambancinta da wacce zazzaki ya yi? ce Allahumma kus an ta’awwala balimin? Allah ka keɓance farkon azzalimi ka fara da shi na farko sannan ya faɗi na biyu sannan ga shi nan kalmar wasali ya faɗi na uku me bambancin ta da kawai wannan abin da ya faɗa na farko shi amma wannan na ƙarshen da addu'ar da ya karanta da wacce zazzaki ba su da bambanci so hmm. abin da yake na sunan ne shi ne ya fara bayyanawa kafin ya zo addu'ar a dunkule ana. su kuma tun da suna cikin wata al'umma da ba za su iya bayyana sunan ba shi yasa dole sai dai su karanta na ƙarshen kawai ba kowa ya san waye awwali da sani da salisu ba ba kowa ya sani ba ba kowa ya sani ba to amma shayi da kansu sun ce wai ba su su da kansu wai أكون ده بسوري ده أكبر الثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مرجانة إما كانت دكاكي سوكا يدو إيه سنتي ويبا سوري اسكو سند ونمبا ونن زاجين ونن أولا دا ساني دا حدنو shi zuwan imam mahdi shi zai zo ya ayyanar da wa ake nufi a maganan kakansa amma su ba ayyanar musu cewa sai na baka sai na umar da usman ba ba washe dai duk wanda ya faɗi wannan hmm. ita kanta wannan bayanin taqiya ne eh a to ya za ya zo a so a zo a saka ka tsine mu wanda baka san wa kake tsinewa ba to hmm. yanzu wanda ya mutu yana tsinewa kafin mahadi ya bayyana ya mai bayanin wa yake tsinewa to na oke ita kanta maganan mahadin zan zo magana kanta mahadin fa shi kan shi iri biyu ne ma akwai mahadi na ahlus sunna akwai mahadi na yan shi'a ba oke mahadi biyu ne ma baka mahadi biyu ne eh, eh. Ah, akwai mahadi <laughs> awa shayi mahadi ba mutum guda muka san mahadi zai dawo ba eh, eh, zai zo na ce maka bambanci tsakanin mahadi wanda ahadus sunna suka yi imani da shi da mahadin in shi'a to duk da gaba ta zo na zo zan yi bayani kan mahadi zaka gane akwai bambanci domin da nasu wa zai riga zuwa yauwa to kaga alhamdulillah tare da cewa ba wannan bane mahalli amma za mu zo barin baka misali Mm. Yanzu cikin jerin waɗannan a'imma din. Guda goma sha biyu yanzu. Ba mun ce akwai Ali bin Abi Talib ba? Allah ya eh. ƙara masa yadda. Amin. Akwai Alhassan bin Ali shine na biyu. Na'am. Akwai al husayn bin Ali shine na uku. Eh. Akwai Ali bin Husayn shine na hudu Ali Zainul Abidina. Na'am. Akwai Muhammad al-Baqir Muhammad eh. bin Ali shine na biyar. Akwai Jafar bin Muhammad shine Jafar Sadiq. akwai Musa bin Jafar shine Musa al-Kazim akwai Ali bin Musa shine a Ar-Rida eh. na tara akwai Muhammad bin Ali shine Al-Jawad na goma Ali bin Muhammad shine Al-Hadi wanda ake ce masa Al-Askari na sha ɗaya Al-Hassan bin Ali shine Al-Askari to wajen na sha biyun nan Muhammad bin Al-Hassan wanda suke ce masa Al-Mahdi Al-Hujja Al-Qa'im Al-Ghaib Al-Muntazir bambanci tsakanin mahadin sunna da mahadin shi'a mu a gurin mu mahadin sunna ba a haife shi ba nan gaba a haife shi oho na'am sannan kuma annabi ya yi bayanin cewa irin sunan shi sunana eh sunan mahaifin shi sunan mahaifina na'am sunan mahaifiyar shi sunan mahaifiyata irin sunan mahaifiyata sunan mahaifiyar shi in ji annabi taso in ji manzon Allah a sa a bashi ilimi ya yi karatu ya tashi ya kira mutane zuwa ga addini duniya ta karɓi da'awarsa ya gyara ƙasa bayan ƙasar ta lalace wannan shine mahadin ahli sunna sannan zai fito ta zuriya al-imamu hasan ba husaini ba imamu hassan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kwarai wannan in bayani kwarai in bayani yazo zan zo kan wannan gabar ah tunda abinda sayyidina hasan ki eh okay Lokacin da al'umma ta shiga rudani, mm. rikici tsakanin sai na mu'awiya da sai da na aliyar su kaga ai ya hau kujerar babansa yana da damar a ci gaba da rigimar da shi. Amma sai na Hassan da ya kalli adadin al'ummar da ke bayansa. Ya mm. kalli adadin al'ummar da ke bayansa yana na mu'awiya ga wannan al'ummar in an ci gaba da rigima yaushe rigimar za ta ƙare. kafin ya iya murkushe sai na mu'awiya adadin al'ummar da za ta tafi lahira Allah ne kaɗai ya sani kafin sai na mu'awiya nasara a kan shi Allah kaɗai ya san adadin al'ummar da za ta tafi lahira to a lokacin sai na mu'awiya sai na Hassan sai ce ya haƙura da shugabancin kuma wannan dan a akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce ɗana wannan shugaba ne nan gaba Allah zai yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi guda biyu masu faɗa da juna kuma haka aka yi mm. sulhu ya sauka daga kan shugabanci ya ɗauka ya miƙawa sai da na Hassan a Hussein a wannan Muawiya tare da sharaɗi ya yi masa mubaya'a albarkacin wannan haƙurin da idan al'umma ta zauna lafiya Allah zai tayar da wanda a cikin zuriyarsa zai zo ya mulki duniya ta hanyar ya shimfiɗa adalci to in na tashi zan fara kawo maka bambanci tsakanin mahadin shi'a da na sunna shi na shi'a in ya zo kashe mutane zai Okay. Wannan ba wannan magana muke ba kwarai ba dai na karatu ba hmm. zan zo zan yi halka maganar mahadi a littattafan mu magana ce hadisai da suka zo mutawatirai kuma mu bayyanar mahadi ko bullar mahadi ɗaya ne daga cikin alamomi na asharatu sa'a alamomin tashin alkiyama amma irin mahadin da mu annabi ya faɗa mana muka imani da shi ya sha bamban da mahadin shi'a yau shekara dubu sama da dubu yana cikin wani kogo wani ramin bera a iraki a in ji soyi mahadi yana nan a kogo yanzu haka eh, <laughs> <laughs> hawa shayi haka suka ce waina ne wallahi ce kuwa satin shekara ta ɗari biyu da wani abu da aka biyo shi an haife shi ɗari biyu da hamsin da shida yau muna shekara nawa dubu da nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu eh wasu yana nan ka lura da wasu yan kai kenan To, tun da aka biyo shi ya je ya shiga wani rami kogo a Iraki, yau ya fi shekara dubu a ciki yana jin tsoron makiya kasu su kashe shi shi yasa ya ki fitowa har yanzu duk taron yan shi'an da ke duniya da Iran din da take hannunsu da Iraƙin da ta koma hannunsu har yanzu mahadin tsoro yake ji ya ki fitowa saboda kada ya fito addini ne fa na kurafat fa saboda kada ya fito har yanzu yana cikin wannan saddam kogon ya ki fitowa wato an haife shi rayuwa ma ya rayu aka biyo shi za a kashe shi sai ya gudu ya je ya shiga kogo to har yanzu yana wani kogo a iraki a wancan lokacin sun ce yana jin tsoron kisa ne amma yanzu iraki tana hannun yan shi'a ga iran da makamai na faɗa kowane iri amma har yanzu mahadi tsoro yake ji ya ki fitowa kare ya fito a kashe shi so akwai bambanci mu mahadin da muka yi imani da shi da mahadin da su yan shi'a suka yi imani da shi So mu bar maganar mahadi wannan hmm. halka ce mai zaman kanta hmm. ina da bahasi mai faɗi a kan shi. Randa duk na zo kan wannan matsalar muna nan muna jiran su sa zo su abin nan a kanta. So hmm. abin da nake so in tafi a kan shi yanzu sarki wasu matsaloli ne wanda ba su da yawa. Uh, saboda lokacin mai yanzu ba su da yawa amma ka san za mu dawo in an jima. Insha Allah. Uh, idan ka lura in ka lura a wancan zaman da muka yi na faɗa maka na ce maka wa'annan mutanen sun yi me sun mawkifin sun rabu da musulmi ta fuska guda biyu ba mamaki zuwa an jima in na tashi zan ɗauko maka wani malamin shi'a da hausa za ka ji yana bayani ta ina aka rabu na ce maka cikin shika-shikan musuluncinsu guda shida ne akwai wilaya cikin rukunnan imanin su guda biyar ne akwai imama to kaji wani ya shigo nan gurin a wancan darasin na tambaye shi ya faɗa mana rukunnan imanin ai ya faɗa ko da ya faɗi rukunnan imanin sarki irin rukunnan imanin da ka sani ne ka ji ya faɗa ba su bane abin da na faɗa na ce su ne rukunnan imani wanda suka ce suna ce masu usu ko ko usuluddin ne kamar yadda ya faɗa ya faɗi cewa التوحيد tauhidu النبوة الإمامة المئاسي الإمامة al-imama al al-imama to na ce masa na ƙarshen al din ina matsayin wanda bai yi imani da shi ba so ko ya fito ya faɗa ko kai ya faɗa duk mutumin da bai yadda da wannan imamar a gurinsu ba kafiri ne arni ne a haka suke kallon shi ni na sani wannan ita ce fatawarsu akan wannan ne suka halatta cewa ma duk wanda ya mutu bai yadda da wannan wulayar ba yana inkaranta ko imamar to in an tashi za a masa sallah to a masa sallah irin ta munafikai in ka je ka tsine mar maimakon kai addu'a to ka je ka ce Allah ya ninninka masa azaba Allah ya kunkuta kabarinsa Allah ya kasa darajarsa kada Allah ya ɗaukaka shi wanda wannan na karanto abin da na ce maka zan karanto yanzu a aƙidar mutanen nan sarki zaki da ni da kai da muke yin alwala mu wanke kafa idan muka zo to a ƙa'idar su ba wai a'a fahimtar mu fahimta ba ce mu riƙe tamu su ma su riƙe ba shi ba magana ce ta cewa duk mutumin da yake yin sallah ya wanke kafa idan zai yi shekara nawa yana bauta ma Allah Allah ba zai karɓa ba na yi magana ranar nan na ce usulul kafi wani yazo yana cewa wai usulul kafi wanda zan zo kan wannan maganar abin da nake nufi in na ce usulul kafi ba dole sai na tsaya ina ce maka furu'ul kafi ko rauda ba a'a daga lokacin da zan ce usulul kafi in na ce al mujalladu salis a mujalladi na uku shafi na talatin da biyu lokacin da zan faɗa ka kai da kake ɗalibin karatu a shi'a ka san cewa na fita daga littafin da ke magana akan aƙida na shigo wanda ke magana akan abin da ya shafi babi na ibadu sanda zan tafi in ce maka usulul kafi a mujalladi na takwas ka san cewa ina maganar rauda ne kwata-kwata ba ina maganar furu'ul kafi ba ne so kada wani ya zo ya wawantar da hankalin mutane ya ce to ai hadisin da aka karanto bai ma cikin usulul kafi a'a ba shi ake magana ba a shafi na talatin da biyu sai kawo babu masir ra'asi wal qadamaini ya kawo isnadi an Muhammad bin Marwan qala yake cewa qala Abu Abdullah innahu la innahu ya'ti ala ar-rajul yace yana iya zuwa wa mutum 60 wa 70 sana shekara 60 ko 70 yana bauta ma Allah subhanahu wata'ala amma ma qabila Allah minhu salatan sallar da ya ko kwaya ɗaya a shekara 60 ko 70 bai karba ba hmm. qultu sai na ci a wa kaifa za ka ta yaya za a ce mutum ne shekara 60 ko saba'in yana bauta ma Allah amma sallah ko ƙwaya ɗaya da Allah bai karɓa ba qala sai ce li annahu gasi ma amara Allah bi masi domin yana wanke inda Allah ya ce a shafa kai yanzu in zaka alula wankewa kake ko shafa kake ina wankewa ne to sun ce tunda Allah ya ce a yi shafa kai kuma kake wankewa to in ka yi shekara saba'in kana bauta ma Allah sallaka ka ko ƙwaya ɗaya Allah ba zai karɓa ba mm, na'am Wanda ya je lahira ba a karɓi ibadarsa ba, ina zai je? Wuta. Wuta zai je. Kar wani ya zo ya ce mani kuma bai inganta ba. Su duba cikin Bahabudi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da bakwai ya ce wannan ruwaya ce da ta inganta. Din mm. da kasa haka suke zuwa su yi wasa da hankalin mutane wani lokacin, su a ah, ai bata inganta ba. To sarki bari in karanto wani abu daga cikin littattafansu tare da cewa watakila zai iya ɗaukan mana lokaci amma bari in fara karantuwa wannan ruwaya ta zo cikin usulul kafi a mujalladi na farko daga Muhammad bin Mufaddal an abi al-Hassan kare yake cewa sa'altuhu na tambaye shi a shafi na 433 an qaulin lahi azza wa jal na tambaye shi dangane da faɗin Allah ta'ala yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahi suna so su buci hasken Allah da bakinsu ala sai yace yuriduna suna nufin li yutfi'u za su kashe walayata amiril mu'minina da Allah ka ci ya fassaran ayat take wancan yuriduna li yutfi nuran Allah bi afwahin kaga addinin Allah ake magana ko sai suka fassara aya wai wulayar sai da na Allah ake so a kashe bi afwahim da bakunan su sai na ce wallahu mutum nurihi ai Allah zai cika haskensa qala sai yace wallahu mutimmul imamata Allah sai ya cika imamanci li qaulillahi azza wa jalla saboda faɗin Allah fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa wa nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar Fannuru, nuru wannan hasken huwa al-imamu shine imam kaga wa nurin ladhi anzalna qur'ani fa Allah ke magana cewa fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da annabi da kuma hasken da muka saukar wa annabi tare da shi shine alqur'ani sai suka fassara wa nurin ladhi anzalna huwa al-imam shine imam ba alqur'ani ba qultu sai na ce ai Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Allah ya ce ya aiko annabi da shari'a da dinin gaskiya qala sai ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil wilayati li wasiyyi Allah shine wanda ya aiko manzansa da wilaya ga wasiyinsa sai ya ce wal wilayatu ita hmm. wulayan nan da ake magana hiya dinul haqq ita ce addinin gaskiya ka duba ina so ka fahimci yadda suke ma littafin Allah hawan tsi da Allah yanzu irin wannan fassarar idan aka bi ta aka ce ita ce fassarar Qur'ani duk abin da annabi ya na shekara 23 wajen karantar da mutane addini ga baki daya addinin musulunci bai ruguje ba hmm, hmm. sai yake cewa qultu sai na ce li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan Allah ya bayyanar da shi akan addini ga baki daya ala sai ce yudhiruhu ala jami'il adyani zai bayyanar da ita wilayar akan dukkan addinai a yaushe inda qiyamul qa'im lokacin da mahadi zai bayyana yace yaqulu Allah Allah yana cewa wallahu mutimmu nurihi Allah zai cika haskensa sai ya ce walayatul qa'im wato wilayar shi al-imam mahadi wanda zai zo na ƙarshe shine wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna ko da kafirai ko sun kibi walayata ali ko da kafirai sun ki walayar sayyidina ali qultu sai na ce hadha tanzilun shin wannan bayanin da kake yi saukar da shi aka yi kala na amsa ce eh ammal harfu fa tanzilun amma harafin qur'ani saukar da shi ake wa amma ghairuhu amma abin da kaji ina faɗa maka fa ta'awilun wannan fassarar qur'anin kenan qultu sai na ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru sun yi imani sun makafaru sannan sai suka kafirce ƙala sai ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki samma ya ambaci man lam yattabi rasulahu duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba fi walayati wasihi a cikin wasiyin sa wanda ya bar ma wasiya suna nufin sai na Ali wai Allah ya kira duk wanda bai bi wannan wasiyar ba munafiki ne ya kira su munafikai kenan wannan abin da su suke da'awa da ni ban yadda da shi ba kai ma baka yadda da shi ba yanzu me matsayin mu duk munafikai ne mu hmm, wa ja'ala man jahada Allah ya sanya wanda yi musu wasiyahu wasiyinsa ya sanya wanda ya musu imamatahu imamancin nan kaman jahada Muhammadan daidai yake da wanda bai yadda da manzon Allah sallallahu kenan yanzu ni da ban yadda ba da kai da suka ce wayannan imaman guda goma sha biyu Allah ne ya tsara to musun su daidai yake daga musunta manzancin manzan Allah sai hmm. yake cewa wa anzala bi zalika qur'anan Allah sai ya saukar da qur'ani akan wannan fa qala yace ya muhammad idan ja'aka munafiku munafiquna idan munafukai suka zo maka ka sanya suke fassara wannan bi wilayati wasika da maganar wilayar wasiyinka qalu za su dinga ce maka nashhadu innaka la rasulullah ai mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya alamu in innaka la rasuluhu Allah ma ya san kai manzansa ne wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafukai karya suke yi bi wula wilayati aliyin lakadibu dangane da wilayar sayyidina Ali makareta ne sai yace ittakazu a aymanahum rantsuwar su jannatan ya zama garkuwa fasaddu an sabilillahi suka kange mutane daga tafarkin Allah sai ya ce innahum sa'a kaga fasaddu an sabilillahi sai ya ce wasabilu hanyar kuwa hiyal wasiyu ita ce wasiyar shine wasi innahum sa'a ma kanu ya'malun wannan aikin da suka yayi muni zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun imani bi risalatika da risalarka kaji wa kafaru bi wilayati wasika sai suka kafirce ma wilayar wasiyinka fa tubi'a ala qulubihim sai aka rufe zuciyarsu fahim la yafqahuna ba sa fahimta qultu sai na ce masa ma ma'ana la yafqahun to me ma'anan ba sa fahimta kala sai yace la yaqiluna bi nubuwwatika ba sa kiyayewa ba su da hankali akan annabtaka qultu sai na ce wa idza qila lahum in an ce musu ta'alau ku zo yastaghfir lakum rasulullahi manzan Allah ya neman muku gafaran Allah kala sai yace wa idza qila lahum in an ce musu irji'u ila waliyyati ali ku dawo kan wulayar sayyidina ali yastaghfir lakum an min dhunubikum annabi ya neman muku gafara akan zunubanku me yake cewa a lokacin sai yake cewa to yanzu a wannan lokacin sai ya ce lawwau ru'usahum sai su girgida kawukansu qala Allah sai Allah ya ce wa ra'aitahum zaka gansu yasudduna suna kau da kai suna toshe mutane an wulayata ali dangane da wulayin sayyidina ali wahum mustakbiruna suna masu girman kai thumma atafa al sannan sai ya ƙara biyo zance minallahi daga wajen Allah bi ma'arifatihi bihim saboda sanin da Allah ya musu fa qala sayti sawa'un alaihim daidai ne akan su astaghfarta lahum ka neman musu gafaran Allah am lan tastaghfir lahum ko baka neman musu gafaran Allah ba lan yaghfira Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqina Allah bai shiryar da mutane fasikai yaqulu yace az-zalimina kaga azzalimai su ne wa'annan fasikan wasiyika ga wasiyinka na'am sai na ce Allah ya ce afa man yamshi mukibban yanzu mutumin da yake tafiya a kife ala yi eh. akan kan fuskarsa. ahada shine fi zama akan shiriya an man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko wanda ke tafiya a daidaice a katsaye akan hanya mai kakkiya qala sai ce inna Allah daraba masalan man hada an wilayata ali Allah ya buga misali ne wanda ya karkace ma wulaya sayyidina Ali kaman yamshi ala waje daidai yake da wanda ke tafiya akan fuska yanzu kaga sarki idan ka hau mota kana tafiya kana kallon gaban ka eh. kana tafiya ka san inda zaka tafi ko haka to zai zama daidai da wanda aka kifa fuskarsa a ƙasa aka ja shi a titi a san ba zai zama daidai ba to yanzu wanda ke tafiya yana kallon gabansa yana sanin inda zai je shine wanda ke kan wulaya sayyidina Ali da mm. ni da kai da ba mu yadda ba daidai muke da wanda aka kifa fuskarsa a ƙasa yanzu ake jin shi a ƙasa sai ce la ya hatadi bai shiriwa li amrihi wa ja'ala man tabi'ahu sawiyan ala siratil mustaqim sai ya ce was siratil mustaqim tafarki madaidaici shine amirul mu'minin shine sayyidina ali yace qala sai nace qultu sai nace qawluhu innahu la qawlu rasulin karim maganan faɗin Allah da ya ce wannan magana ce ta manzo mai karanci qala sai yace jibrilu anillahi magana ce ta mala'ika jibrilu daga wajen Allah fi wilayati ali akan wulayar sai sayyidina ali ake magana qala sai nace Kultu sai nace wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun ba Allah ya ce wa annabi ba mawaki bane amma kaɗan ne suke yin imani qala sai yace sun ce inna muhammadan kazzabun annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama makaryaci ne ala rabbihi akan Allah wa ma Hullahu Allah bi hada fi ali wai da abinda Allah ya umarci sayyidina ali akan lamarin sayyidina ali fa anzalallahu bi dalika qur'anan sai Allah ya saukar da alqur'ani fa sai ce inna walayata ali ba Allah ya ce innahu wato a ba shi alqur'ani abin saukarwa bane daga ubangijin ta da kai a cikin wannan aya hmm. to shine sai suka fassara sai suka ce a'a ai abin da ake magana ana nufin cewa wato shi wannan alƙur'anin abin saukarwa ne daga wajen ubangijin talikai tunda ai abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa ma huwa bi qawli sha'ir a ƙarshen suratul haqa ina ganin in ban manta ma anan ne inda Allah madaukakin sarki magana wala bi wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun ba ya ce tanzilin min rabbil alamin ba shi alqur'ani saukar da shi akai daga wajen Allah ubangijin talakai ga yadda suka fassara tanzilun min rabbil alamin suka ce inna walayata ali walayar sayyidina ali tanzilun abu ne da aka saukar da shi min rabbil alamin daga wajen Allah ubangijin talakai sannan Allah ya ce walau taqawwala alaina muhammadu da annabi muhammad ya kirkiri ba'ad al-aqawil sashin wasu maganganu la akhadnahu bil yamin da mun kama shi da hannun dama Sun laqata'na anamin watin fama min yace summa atafa alqawla fa qala sai yace inna walayata ali walayar sayyidina ali la tadhkiratun lil muttaqin lil alamin abin tunatarwa ne ga masu tsoron Allah ga talikan duniya ina so masu saurari su fahimci yadda suke fassara ƙur'ani. wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibin shine wa inna aliyan lalle mun san a cikin ku kuma akwai makarata ta wa inna aliyan lallai sayyidina ali la hasaratun alal na baƙin ciki ne ga kafirai wa inna wilayatahu wilayar sayyidina ali la haqqul yaƙin gaskiya ce tabbatacciya fasabbih ya muhammad bismi ya azim yaqulu yace ushkur rabbakal azim alladhi a'ataka hadha al ka gode ma Allah wanda ya baka wannan falalar qultu sai nace qawluhu lamma sami'na al-huda yayin da muka ji shiriya amanna bihi muka yi imani da shi menene shiriyar ba Allah ya faɗa mana ita a suratul jinni ba na'am eh Allah sai yace wai alhuda walayatu yayin da muka ji sai da ali yanzu aljanu mai suka ji suka zo suka musulunta a wajen manzon Allah ba qur'ani ba qur'ani eh to sun ce wannan abin da suka ji shiryar da suka bi ita ce sai sayyidina ali amanna bi maulana mun yi imani da maulana faman amana bi wilayati maulahu duk mutumin da ya imani da wilayar maulan shi shine na ali wala ya kafu baksan wala rahaqa qulta sai nace tanzilu tanzilun qala sai la ta'wilu wannan saukarwa ne tanzilun qala la ta'wilun shin haka Allah ya sauko yace a wannan ina faɗa maka fassarin alqur'ani qultu sai nace qawluhu la amliku lakum darran wala rashada ban mallakan muku amfani ko cutarwa ma qala sai yace inna ya da annasa manzon Allah ya kira mutane ila wilayati ali zuwa ga wilayar sayyidina ali fastama'at ilayhi quraish sai quraishawa suka taru faqalu ya muhammad أعفنا من هذا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله ليس إلي فاتعموا وخرجوا من عنده bayan sun faɗa wa magana sun tumce shi sun fita daga gurinsa fa anzalallahu sai Allah ya saukar da kulka ce musu inni la amliku lakum darran wala rashana ba mallakan muku amfani ko cutarwa ma qul inni lan yujirani min Allah in asaituhu ahadun idan wani wato daga cikin ku ya saɓa ma Allah subhanahu wata'ala ni ba zan iya tseratar da shi ma walan ajida min dunihi multahada illa multahadan illa balagan min Allah wa risalatihi fi alim sai dai sako daga wajen Allah in isar da shi akan lamarin sai na Ali qultu sai nace hadha tanzilun wannan saukar da shi aka yi kala na sai ya ce sun maƙala tauki sun ce a wannan ƙarfafa zance ne sannan wa manya asillaha wa rasulahu wanda ya saba ma Allah da manzon Allah fi wilayati ali akan da na ali to fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha abadan yana da wutar jahannama sai ya dawwama a ciki har abada qultu sai nace hatta idza ra'aw mayu aduna bas ya'lamuna man ad'afu nasirin wa aqallu adana yace ya'ani bidhalika alqa'im wa ansaruhu ana nufin wato al-imam mahadi da waɗanda za su zo su taimaka masa qultu sai na ce nace wasbir ala ma yaquluna maganan faɗin Allah da yace ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa maka qala sai yace yaquluna fika suna faɗa a cikinka wa hajurhum jamila ka ƙaurace musu kauracewa mai kyau wadarni ya Muhammad wal mukaddibina ka kyale da wanda suke ƙaryata ka sai suka ce bi wasiyika da wannan suka karyata da wasiyinka ulin ni'amat ulin na'amati ma abuta ni'ima wa mahilhum qalila kai musu jinkiri dan kadan qultu sai nace inna hadha tanzilun wannan saukar da shi akai kala na'am sai ce qultu li yastaqina alladhina utul kitaba qala yastaqinu yastaqinuna anna allaha wa rasulahu Lallai sun san Allah da manzon Allah wa wasiyahu da wasiyin sa gaskiya ne qultu sai na nace wa yazdadul ladina amanu imanan masu imani su ƙara imani ƙara sai yace wa yazdaduna bi wilayatil wasidan su ƙara imani da wasiyar sayyidina ali imanan qultu sai nace wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minuna kada ma abuta littafi ahlul kitabi su kokonto da masu imani qala sai ce bi wilayati ali da wilayar sayyidina ali qultu sai nace ma hadha liftiyabu wani irin kokonto ne qala sai yace bidal ya'ani bidalika ahlul kitab wal mu'minina alladhina dhakara Allah fa qala sai yace wala yartabuna fi fil wilayati kada su kokonto akan wilaya qultu sai nace wa ma illa dhikra lil to menene faɗin Allah wa illa kaga Allah yana maganan wuta ne sai na'am wala ali ita ce wilayar sayyidina ali qultu sai na ce inna ala ihdal kubar lalle ɗaya daga cikin manya manya ayoyin Allah ne ƙara sai ce al walayatu ita ce walaya wilaya qultu sai na ce liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar qala sai ce man taqaddama ila wilayatina ukhira an saqari wanda ya gabata dangane da wilayar mutu sai a jinkirtar da shi dangane da shiga sakara gobe alkiyama amma wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri anna bai yi da wannan wilaya ba ta kaddama ila saqari ila saqara zai gabatu zuwa ga shiga saqara illa ashabal yamin sai ma abuta dama ka san ko su waye ashabul yamin din nan a'a ala sai ce hum hum wallahi Shi shi'atuna sune yan shi'an mu da haka yan shi'an an ji alkiyama gobe sune ashabul yamin oho to eh sune ashabul yamin yan shi'a ba na qultu sai na ce lam nakum minal musallin me ba ma cikin masu yin sallah fa me ma'ana sa qala sai yace inna lam natawalla wasiyya muhammadin ai ba mu jibinci wato wanda annabi muhammad ya masa wasiya ba wal ausiya amin ba'dihi da wa'inda aka yi musu wasiya bayan sa wala yusalluna alaihim kuma ba sa yin salati gare su qultu sai na ce fa malahum an tadhkiratu mu'ridi me yasa mutanen ake musu wa'adi suna kau da kai qala sai yace anil ce, mu'ridi da dangane da wilaya suna bijirewa ultu sai nace kalla innaha tadhkiratun wannan gargadi ne qala sai ce alwalaya ita ce wilaya ultu sai nace qawluhu yufuna bin nazari suna cika alwashi qala sai ce yufuna lillahi bin nazari suna cika ma Allah alwashi alladhi akhadha alaihim fil mithaqi wanda Allah ya karba alƙawarin da su min walayatina na wulayar mu qultu sai nace inna hana nazzalna alaykal qur'ana tanzila mu ne muka saukan maka da ƙur'ani saukarwa qala sai yace bi wilayati ali alayhi salam da wilayar sayyidina ali tanzilan qultu sai nace hada tanzilun qala na'am zata awilun wannan fassara ne qultu sai nace inna hadhihi tadhkira qala sai yace al walayatu qultu sai nace yudkhulu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahmarsa qala sai yace fi na cikin walayarmu kenan hmm. duk wanda bai ciki bai yadda da wannan ba bai cikin rahmar Allah wa zalimin a'adda lahum azaban alima azzalimi Allah ya musu tattalin azaba mai yace ala tara baka ganin anna Allah ya kulu Allah yana cewa ma balamuna ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai sun zalunci kansu qala sai yace inna Allah a'azzu wa amna min an yublima aw yansuba nafsahu ila ila gulmin Allah ya buwa ya ta yadda ya yi zalunci ko ya jingina kansa zuwa ga zalunci walakin Allah khalatana wato bi nafsihi faja'ala gulmana gulmahu sai dai Allah ya ainihin wato cakuɗa mu da kansa ta yadda sai ya sanya cewa kamar mutum ya zalunci kansa kamar ya zalunce sa ne sai ya ce wa ya tahu da wanda ya jibince mu jibinta sa ne ثم أنزل ala na biyu ni. sannan Allah ya saukar da alƙur'ani akan annabinsa summa fa qala sayti wa ma balamnahum walakin kanu anfusahum yablimun qultu sayati hadha tanzilun qala na'am wannan ayar saukar da ita akai qultu sayati sannan akwai fassara qultu sayati waylun yawma idil lil mukaththibin qala sayati yaqulu waylun yawma idil lil mukaththibin ya muhammad bala'i ko azaba ta tabbata a wannan ranar ga wanda suka karyata bima auhaitu ilayka ga abin da ne maka wahayi min walayati Ali bin Abi Talib na walayar Sayyidina Ali alam nuhlikil awwalina ba mu hallaka mutanen farko ba thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka biyo da su da mutanen ƙarshe ka san menene alam nuhlikil awwalina a'a thumma nutbi'uhum al-akhirina qala sai al-awwalina na farko alladhina kadzabu ar-rusula wanda suka ƙaryata manzanni fi da'atil awsiya wai waɗannan mutanen goma sha biyu ne aka yi wasiya suka kibi shi yasa duk wata al'umma da Allah ya halaka ya halaka ta mm, mm, mm. kadhalika naf'alu bil mujrimina haka muke aikatawa ga mujrimai qala sai yace man ajrama ila ali muhammad duk mutumin da ya mujrimanci ga iyalan gidan annabi wa rakiba min wasihi ma rakiba ya hau abin da ya hau na laifi wajen ga wasiyinsa qultu sai nace innal muttaqina lalle masu tsoron Allah qala sai yace nahnu wallahi mu dinnan wa shi'atuna da kuma yan Shi'armu laisa ala millatil islami ghairuna duk wanda ba mu ba akan tafarkin musulunci yake ba duk wanda ba su ma suka ce imami ya faɗa wato shayi a takaice duk wanda ba dan shiya ba dan wuta ne haka ba gashi nan ba sai eh, ce ya ce na hannu wallahi eh, wa shi'atuna laisa ala millatil islami ghairuna duk hmm. wanda ba mu ba ba akan tabarkin musulunci yake ba wato shi ne maganar wato wannan magana ya tabbatar da maganar shi Suleiman da ya a kasar Ghana ya ce duk wanda ba dan a ba dan wuta ne wato a wannan ka gani dan kodiya ka gani so ko su faɗa ko kas su faɗa mu mun riga dama mun san matsayin da suka yi mana gashi nan sun ce imami ya faɗa ya ce innal muttaqina qala ya ce hannu wallahi wa shi'atuna laysa ala millati ala millati ibrahim ghairuna duk wanda ba mu ba akan tafarkin annabi ibrahim yake ba wasa'irun nasi minha bura'a raguwar mutane ko sun barranta ba su ba tafarkin annabi ibrahim qultu sai na ce yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna al-aya ranar da mala'ika jibrilu da da mala'iku sahu sahu ba wanda ya sai magana qala sai ce hannu wallahi al ma'azunu al ma'azun wallahi mu ne wa'inda za a izini lahum gare su yawmal qiyama wal qa'iluna sawaban ba Allah ya ce la yatakallamuna illa man illa man azina lahu rahman wa qala sawaba ma to sun ce su kaɗai za a yi wa izini gaban Allah su yi magana kuma su kaɗai za su faɗi daidai qultu sai na ce mata na taquluna ta kallamtu me za ku faɗa idan za ku yi magana ƙala sai ce numajjidu rabbana za mu girmama ubangijinmu wa nusalli za mu yi salati ala nabiyina akan annabinmu sannan wa nashfa'u li shi'atina za mu yi ceto ga ƴan shi'anmu fala yarudduna rabbuna mu subhanahu wata'ala ba zai mayar da abin da muka yi ma qultu sai na ce Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari lafi sittin qala sai ce wa humul ladina fajaru fi haqqil a'imma suno inda suka zama fajiri akan haƙƙin a'imma wa atadu alaihim suka yi ta'addanci gare su qultu sai nace thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun qala sai yace ya'ani amiral mu'minin qultu sai nace tanzilun qala na'am sai yace wannan na kawo maka kaɗan daga cikin irin fassarar da mutanen nan suke ma littafin Allah dan musulmi su jiya suke fassara alqur'ani ya suke tafiyar da abubuwa a gurinsu so yanzu muna ƙara maimaita mutane wannan kaɗan daga cikin wasu abubuwa kenan wanda ya shafi wa'annan ainihin wato abubuwa. don haka maganan wani ya zo ya yi ƙoƙari ya ce zai yi wasa da hankalinmu bai taɓa yiwa sarki zaki wallahi tallahi bai taɓa ainihin wato yiwa wannan shine a nan gurin a na saka bidiyon yaro karami a nan gurin na saka ko yaro karami a yaro karami a to bari mu saka wannan ya zama da karshe sai mu ba da dama a watakila mutane su kuma ko ba yawa kafin da daddare in an jima ينعن عمر حكيت ابو بكر ينعن ابو Abubakar! ينعن ابو بكر an. عثمان ينعن an. ينعن عثمان حكيت Aisha. عائشه an. ينعن ينعن حفظة هيك حفصة ينعل sarki kaga yadda karamin yaro abin da ake koya masa wato ana koya yana yaro aka tarbiyyance shi ya taso akan mm. ya zagi abokin annabi lamba ta ɗaya da nassin qur'ani ya zagi abokin shi ɗalibinsa na biyu ya zagi wacce rikin shi wanda ya ɗauki aya ba shi ya zagi matar shi ta ɗaya ya zagi matar shi ta biyu ɗan ƙaramin yaro kafin wannan yanzu wannan yaron mai kake tsammani za a samu daga gurin shi na alheri mai kake tsammani me kake tsammani gaskiya ba kyau ba sa ba za a samu iri wurin ba gaskiya haka duk wani wanda yake kallon yanzu wannan bari in saka wannan ya zama na ƙarshe da Allah magana Abdulhamid al-Muhajiri da zaka ji yana bayyanawa cewa lallai a zaka ji yana bayyanawa cewa lallai a dukkan wanda zaka ji yana bayyanawa wannan maganar Abdulhamid al-Muhajiri ina so ta to ita ce ta ƙarshe lokacin da yake maku'i raddi to zaka ji yana faɗa da bakinsa cewa Abubakar da Umar maƙiya ahlul baiti ne na wasil ne ka ji sai duk wani ɗan dariƙa ya shafa ma kansa lafiya in ana kallon sai na Abubakar a matsayin maƙiyin ahlul baiti nasibi to kowa ya shafa ma kansa lafiya wallahi duk yadda za yi da'awan san mutanen gidan annabi mutanen nan ba za su yadda da للسيد الخوئي سيد أبو القاسم الخوئي فمر علي هذا الكلام العجيب أنا سامع لكنه ما رأيته لكن اليوم رأيته كما ذكره لي أحد المؤمنين من العلماء فراجعت الكتاب صح السيد أبو القاسم الخوئي يقول أن ان ابا بكر وعمر ليسا نواصب يعني يقول ان ابا بكر كان يحب عليا ويحب فاطمه وعمر كان يحب عليا ويحب فاطمه اذا ايها السيد الخوئي اذا كان ابو بكر يحب فاطمه وعمر يحب فاطمه ويطيع فاطمه فلماذا ماتت فاطمه وهي غاضبه على ابي بكر وعمر في صحيح البخاري يعني كيف هذا أنت ألم تقرأ صحيح البخاري يا سيدنا الخوي kaga nan lokacin da wani ɗan shi'a ne ke wata magana cewa abubakar da umar suna son na na fatima to shine wannan ɗan shi abdulhamid al-muhajiri ke mai mai da raddi yake ce mai baka karanta sahih bukhari bane idan abubakar da umar suna son na na fatima ta yaya aka yi waccan maganar da kaga suna kawowa ta mutu ba sa masa magana shine yake cewa hu'i e, sai ka ce kaman bai karanta bukhari bane to amma bari mu je ka ji kalmar da zai faɗa daga bakinsa wanda zaka ji ya tabbatar da nasibanci akan su nasibanci da ma'anan kin ahlul baiti zaka ji ya tabbatar da wannan cikin maganganunsa na'am كيف تقول أن أبا بكر لم يكن ناصبيا انما كان يحب اهل البيت يحب الامام علي ويحب الزهراء من الذي اخذ فدك من فاطمه الزهراء اليس ابو بكر من كاغني yace ta yaya zaka ci abubakar ba nasibi ba ne ta yaya zaka ci abubakar yana yace waye ya karbi gonan fadak daga gurinta ka lura wannan maganan gonan fadak din yana cikin abin da babu dan shi da bai kallon sai na abakar a matsayin bakin azzalimi shi ne yake wannan magana waye ya karɓi gonan fadak a gurinta so in har sayyidina abubakar zai zamanto ana mai kallon nasibi matsayin makiyin ahalul baiti duk kowa ma ya shafa ma kansa lafiya wallahi na'am eh na'am wadaka duk yadda wani ɗan ɗariƙa zai yi da'awan san ahalul baiti billahi alladhi la ilaha illa wa matukar ka yadda da abubakar a matsayin mutumin kirki to kai ma nasibi suke kallon ka a matsayin makin ahlul baiti ne kai ma hmm. eh bari mu ci bari mu ji shi ya ƙara sabi da yawa sai mu dan da dama ko minti talatin ne mutane su bugu kafin wanda suke da bashin tambaya tun da za mu dawo in an jima da daddare sai su <laughs> biyo mu da izinin Allah yawa bari ya ƙarasa zai karasa abubuwan. Mashi, muna, muna jiya. في كتاب فقه الشيعة عمر كان يحب عليا ويحب فاطمة إذا أيها السيد الخوئي إذا كان أبو بكر يحب فاطمة وعمر يحب فاطمة ويطيع فاطمة فلماذا ماتت فاطمة وهي غاضبة على أبي بكر وعمر في صحيح البخاري يعني كيف هذا أنت ألم تقرأ صحيح البخاري يا سيدنا الخوئي كيف تقول ان ابا بكر لم يكن ناصبيا انما كان يحب اهل البيت يحب الامام علي ويحب الزهراء من الذي اخذ فدك من فاطمه الزهراء اليس ابو بكر من الذي انتزع الخلافه من علي بن ابي طالب اليس ابا بكر ها علي من الذي اخذ الفدك وأي ya فدك أهننا نفاتا أبو بكر fatan ba abubakar ba ne بكر ya ta yaya za a wanda ya wannan aikin ka ce ba nasibi ba ne ba makiyin ahlul baiti ba ne to akwai littafin annasbu wan nawasi da wani malamin sa ya rubuta ya lissafa mutane sun fi mutum ɗari biyu wanda kake ganin su manya-manyan malamai ne yana kallon su a matsayin makiya halin baiti haka ya hmm. ayyana sunansu saboda haka wannan takaitacciyar matashiya ce yanzu zan yi kakan karatun in an jima idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za su kuma su ji mai zan zo da shi kuma in an jima su jira su ji izinin Allah buɗe layi ka ba mutane dama masu haƙƙi suna ku minti talatin ne saboda ba mu da lokaci da yawa yanzu in an jima kuma in yasu wanda duk yake da wani abu bai samu dama ba to mu haɗu da shi an jima masha Allah to a jama'a za mu buɗe layi ɗan tiktok na fara tuturowa da yan wasu kuma gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam kola ya sunan daga ina ki kira? Sarki zaki kana magana ne da Sidi Adamu. Barkan ku da wannan lokaci. To masha Allah Sidi Adamu daga ina? Karbala. Daga Karbala. To masha Allah kana tare da Shek Musa Yusuf Asadu suna ka wani. Masha Allah ina ba bakon kamar. Masha Allah yana jin ka kuma ba. Eh masha Allah. Insha Allah wasu dan tambayoyi ne da nake so na yi wa su malam Asalu dangane da wannan program din da suka gabatar yau. Eh malam malam Asalu ko dai su malam Adal Asalu. Eh na ce eh abin da ya saka ce su malam Asalu ya sanya yau kalmar girmama ne inda ce su. Oh ok to shi ke da muna jin ka bismillah. tambaya na farko da yake son gabatar a malam da Allah dangane da bidiyo ina na farko da yasa na eh. wannan mutumin nan na farko. Eh. Allah zan so malam dan fada mana sunan wannan mutum ko sannan kuma shi wannan mutum ya ra'ayin shi yake da sauran 'yan shi a shi'a ma'ana wane ne shi sannan kuma a shi a wani fanni yake. Wani mutumi kenan. Da ake tayi a wannan bidiyo na farko da ya fara sawa ina. Eh, sheka ka muna shi mu gane wani bidiyo kenan. Wani wanda yake yi na ayi in nan yake tattara Allah ka la'anci eh, ya yi kawo sunaye. Eh, oh, wanda ya zo ya la'anci ya kawo ya kirkira suna na kisai na waka da Umar da Nana Aisha karara ko? Eh, okay, alright, okay. Okay. Shi na farko. Abin da ya sa ne wannan tambaya, abin da ya sa ne wannan tambaya in saboda na ga tun tun ne dama sabanin da ake ta samu a nan shi akwai suke eh, akwai yan shi'an da suke zuwa nan su nuna lalle akwai da ba su zagin sahabbai akwai kuma da suke zagin sahabbai to saboda ah, eh, shi kuma mala asali yana musu jam'i ne umu yana nuna gaba ɗaya ana zagin sahabbai to saboda haka eh, zan so su wala su mala faɗa sunan wannan mutum kuma ya ra'ayin shi yake dangane ga ya shi yake tsakanin shi da sauran yan shi'a yanzu. yanzu misali sarki zaki ko babu komai eh. Eh, a matsayinka na misali dan dariƙa bayan eh. da za a yi misali wani mai ce mai shehu Allah yanzu yana cewa shehu Allah yanzu in dauko bidiyon ina nuna mutane kai maka zo sarki za ki kana cewa babu ruwan ka da na bin ji a tafin ba kai saboda ruwan ka da na bin da kai ma a ɗan tijjaniya ne shi ma ne wannan tambaya na na farko kenan ban san ko ma zan rubuta tambaya na na farko ba a shikenan sai ya ji bari eh, na rubuta kakka da mu eh to insha Allah na sannan kuma tambaya na da biyu shine Allah shiga fatta da Allah ina so ba da ya faɗa mana shin akwai da yake malam yakan wani lokaci yakan idda ayi cewa ya san littattafan shi'a sosai da Allah malam a cikin littattafan shi'a da su malam suka sani shin sun taɓa yin karo da ruwayoyin da suka nuna ba su yadda da zagin sahabbai ba a cikin ruwayoyin yan shi'a ko kuma malin ba su taɓa cin karo da ruwayoyi in ba sannan kuma a cikin marajan shi'a sun a cikin marajan shi'a akwai waɗanda suka tafi akan cewa zagin sahabbai bai halatta ba ko kuma babu su Allah dan ma da suka zama so su dan amsa mini wannan tambaya din ban san ko su ma da su rubuta ba ina rubuta ya rubuta Aha, sannan a cikin ba da yi magana akan sahibin zaman magana akan imam mahadi sai a cikin maganar su malam sai suke cewa imam mahadi in shi a yana na arwayan su sun ce yana na a iraki a wani ranar kira da Allah da annabi na san dai ma da ya faɗi wannan da Allah da annabi zan so ma da ya dan ba mu wannan waya in kuma ya faɗa mana a cikin wani littafi ne da yan shi suka ce imam mahadi yana cikin ramin kira wai yana cikin kogo a ciki bayan ya ce kogo kuma ya ce a rami biyar ya faɗi ya ce suna nan a rami biyar To, mu kaddara mu ce mun bashi a kogo. Eh mu bashi kogo. Wataƙila wajen faɗan mu bashi kogon. Eh ya kuri Eh amma ɗan uwa tun da kana Iraki ne. Eh? eh In na ce ramin bera da ma'anar ramin da bashi da girma. Ka lura? So yanzu ɗan uwa tun da yana Iraki ne. Eh, eh, dan uwa tunda yana Iraki ne. Da Allah dan uwa ko za ka yi mana bayani dangane da sardaf din nan kogon eh, kogon. Afwan, afwan, afwan. Ban so mu dan shigar da mugalada a ciki. To mukaddara na yi kuskure ne wajen faɗan kalman. Ko nake nufi ba ra ramin eh. beran ba. Mu je masu sauraro na sun saurara saboda lokacin da ka ce ramin beran ne abin da zai tafi Mu je gaba. mu je gaba kuskure ne ramin kogon nake so in ce na ce ramin bera mu je insha Allah sannan a wancan karatu da kai akwai abin da ka tawa a cikin kuru ne sai ka ce ai yana na a cikin usulul kafi ne sai wasu sai ka zo sai suka maka eh. yara ai in an ce usul ko shi talibin ilimi zai iya ganewa misali a kuru ake magana ko kuma a usul ake magana amma Allah su gafarta afon za ka iya tuna wani sa'in sa da kuka taɓa yi da shi da a akan wani hadisi ya taɓa kawowa da ka ce ai ba yana na a wannan littafi ba ne yana na a wani littafi ne ka ce yanzu ka kama shi da wannan laifin wannan abin da shi da basu ya yi sannan kuma idan wani ya bugo maka waya ga ce idan kana program hatta sunan littafi ma kana so sai mutum ya dakkake musamman sai sahih kari sai ka ce faɗa maka asalin sunan wannan littafi idan mutum bai faɗa maka sunan littafin ne ka sai idan mutum bai san littafin ma ba ma zai yi wa kawo abin da yake ba to Allah su ta wannan kuskure kuka yi ko ba kuskure ba ne ina so ku dan faɗa mutane shin akwai kuskure ne ko ba kuskure kuka yi ba to masha Allah masha Allah to bari mu ji shai zai mana bayani shi ma nashi mun gode maka sosai ya gama tambayoyin shi ah, Allah dan Allah sa bai sauka ba ya sauka sarki a ah, bai sauka ba sannan a ah, ban sauka ba yana daga karshe dan uwa dan uwa tambayar da ni kuma nake so in maka dan Allah tun daga Iraki kake dan Allah kai kana cikin wanda ka yadda da musuluncin Abubakar da Umar kana kallon su a matsayin mutanen kirki ne yan aljanna ne ko aka san haka maganar musuluncin abubakar da umar mu a shi'a yawancin matafin shi'a duk wanda ya amsa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba isa ka fitar da shi a cikin musulunci ba idan ta yi ka iya samun wasu ruwayoyi da wannan wannan wannan kalmar da kake magana malam tana da ihtimali saboda ai munafikai a zamanin annabi su ma suna furta kalmar shahada da yake sannan kuma suna zuwa su yi sallah har Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila tambaya ta bas a eh. musulmin mutanen kirki ne su lamba ta ɗaya yan aljanna ne ko aka san haka shi ne kawai nake so in ji eh, shi ne amma tun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sauka mai da qur'ani yin sa ayoyi da suka zo da ja akal munafiq qalu innaka qalu da ja akal munafiquna qalu la shahadu innaka la rasulullah ayoyi sun zo amma annabi bai taba nuna ya ce kai munafiki kai ma wannan munafiki ba annabi shi so da kai ni a matsayina na mm. adi bawa bai san ce wani munafiki wani munafiki bane na'am ka fahimta bai sai ce wani munafiki wani mutum da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi aya ta saukan mai amma bai iya ta nuna wani da wani ya ce munafiki ne waye ne ni in banza a ah. <laughs> ah, ina ganin ina ganin dan uwa ka san cewa akwai Huzaifa da Annabi ya faɗa mai da wani da wani munafikai ne kafin ya bar duniya ɗaya kenan sannan abu na biyu wasu daga cikin munafikan ne Allah ya ce Annabi ba zai sani ba amma a suratu Muhammad ya ce walau na sha wala arena da mun ga dama sai mu nuna maka mu ce da wani da wani ne sai ce fala bi simahum sai ce wala ta'rifannahum fi hanil qawl Allah ya ce zaka gane su ta hanyar maganganun da za su dinga yi wannan shine yanzu kawai tambayar da nake wa dan uwa bas menene itikadin ka dangane da Abubakar da Umar shin a ka musulmi ne su na kirki ko akashin haka abinda nake so dan uwa kenan masu saurare su ji daga bakin shi kafin ya sauka. Ina abin koyi makarantar itikadi na da abubakar da umar suna nan a matsayin su na musulmi amma itikadi tsakanin na da kai a nan kawai shine kai ka ce su ne kalifofin farko ni kuma na ce eh, shine ba ma mu zo kan maganan kalifa ba tukunna shin mutanen kirki ne ko eh. akasin haka shi ne ba ka amsa na suna nan a matsayin su na musulmai Masana a matsayin su na abin da suka aikata na kirki da kuma abin da mutum ya aikata wannan ba da ne <laughs> sarki sarki ba komai a ajiye shi Allah ya saka ma dan uwa da alkhairi Ah, ah, ah, kun sarki eh. ina da magana to ina da magana to bismillah Ina yi yau tambaya na yi menene matsayin abubakar da umma a wajena don eh. haka ni na ajiye su a matsayin su na musulmai kuma waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad kuma suka yi jihadi tare da wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. so don haka wannan matsayin ko ba a faɗa maka menene amma mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki bane yanzu ah. yanzu bai sani ba hello eh wai mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne, wannan ka sani ina magana ne akan ko ba ka tabe yake magana ba eh to yanzu mu sarki zaki dan Allah a ce maka mutum yi zamani da annabi ya yi jihadi da annabi har sai wani ya tsaya na tambayin ka ce ma mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ai yanzu muna so mu ji daga bakinka shikenan kawai ai in dai kana da wannan itikadin dan mai tun farko da aka tambaye ka ka ba da amsa kai tsaye ka tsakwana da na tambaye ka na ce mutanen kirki ne sai ka ce abubakar da umar a gurina musulmi ne su sun fita kama shahada kuma mutanen kirki ne ba shi kenan kawai ka gama abubakar to shi kenan abubakar da umar musulmai ne a na kuma mutane kirki ne shi kenan kuma kuma yan aljanna ne <laughs> ina a dan aljanna kuma na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa dan aljanna kuma ba ni dan aljanna kuma da wata ba ne ke hukunci ba mm. yanzu faɗin Allah faɗin Allah da yace laqad allah ala wannan wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار shin wannan alƙawarin da Allah ya na aljanna Abubakar ya shiga ciki ko bai shiga ba da Umar idan ka kawo malam idan ina ko idan ka kawo aya aya ko wani aya ka kawo da tana da bukatan tafsiri da wasu abubuwa tun yanzu misali ai tambaye ka ne ai wanda aya ya sauka ina zuwa ina zuwa akwai wanda aya ya sauka tare da su amma kuma Allah subhanahu wataala shine ne iya bambance maka wani ne dan wuta ko kuma wani ne dan aljanna ni ba zan iya ma wani eh. hukunci da ba ni ne mai hukunci ba Allah ka shi ne ka fahimta ai hmm? ka fahimta ai hmm. akwai da abin da ya ce ya ayyu eh, kaga kad aflahal mu'minin yanzu yanzu sau a nan zamanin akwai mu'mini in na samu wani mu'mini sai ce yanzu kai ka rabo malam malam eh, a hanyar gane dan aljanna guda biyu ce akwai at-ta'ayinu akwai al-wasfu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana ayyanawa yace da wane da wane da wane da wane yan aljanna ne to duk da ku ba ku yarda da al-asharatu al-mubashsharuna bil janna ba ya ai hakuri ai dan uwa idan ka lura malam si da adam ai kaga duk wanda da ka shigo da yake ba hayaniya ake ba sarki an bashi dama ya magana ko ba a bashi sosai sosai sosai ko so duk wanda ya shigo in ba da hayaniya ya zo yi ba ko zagi ko cin mutunci ina ba da dama a tattauna a yi magana ka gane dan uwa malam adam hmm. eh? eh ina jin kamar ina jin kamar da asali to ah ayar da kake cewa da kace sai an duduwa so yanzu lamarin aljanna sai da na abubakar da sai da na umar wannan lamarin ko da ƙur'anin ya faɗa to yanzu fa sai an tsaya an duduwa ba a malam malam dakata hukunci ka ce in yanke lokaci guda an faɗa su suwa ne eh. eh. ne a maka matsayin sa a wani mutane kike yawa aljanna ne ko ba yan aljanna ba ko to shikenan ba komai sarki mun gode kana da wata magana bayan wannan Bani bane da wuta hmm. saboda sai ai akwai akwai mutane da za ka samu sun yi ayyuka amma sai ka zo ka iya samu kila akwai wani abin da suka yi kasa wannan da hmm. babu wanda ya san ta yayi wani aiki ka gani a sana baka ya su ya su sun yanzu dan uwa duk da ka ce mutanen kirki ne a gurinka kenan yanzu da ina zuwa ya haƙuri kenan yanzu maganar gonan fadar da kuke cewa sun kwaci ya kwaci kenan a shi abin da sai na abakar ya daidai ne za ka shiga wani maudu'i daban ah, saboda me ta yaya za a yi yayi kwace ga yar manzan Allah kuma ya zama mutumin kirki ɗan biyu kamar yadda kuke faɗa ya haƙuri da Allah ya haƙuri malam Sidi Adam yanzu malam Adam ya tabbatar wa da duniya a matsayinsa na ɗan shi a cewa alhamdulillahi maganan fadak da yan shi ake tuhuma sai na abakar da ita da maganan khilafanci wannan maganan ƙarya ne bata tabbata ba din shi yasa ya zama suka zama mutanen kirki in ko ya tabbata yadda kuke cewa ya kwace gonan fadak bayan annabi ya bata to ba kuma yadda za a yi to eh to to eh, eh. na gode dan uwa malam Adam Allah ya saka da alkhairi Kakka damu, bari ba shi amsa sarki maganganun da yi. Ara siri, bari bari ya bada amsa farko a ko ba ah. farko. Yau, eh to amma yake tambayoyin da na na farko tambayar da Maganar da ka faɗa kace Ya rubuta duka. Maganar da ka faɗa, maganar da ka faɗa kace eh, ya ya ya ya na farko da na sabi. Zaka ka shigo ci. Zan, eh, eh maganar da ka faɗa kace Domin kolas na da yawa. ka gane mun ba lokaci sosai ya hakuri bismillah shek maganar da ya faɗa ya ce sarki zaki bidiyo na farko da nasa eh a bidiyo na farko da nasa shine na kamalul haidari nasa wanda yake magana akan halaccin yin ƙarya a shi'a mutum kuma in yi ƙaryan Allah zai bashi lada shine bidiyo na farko bidiyo na biyu da nasa shine wanda ya ce ina zuwa ya hakuri da Allah ya hakuri okay okay to ai malam adam sanda kake magana na saurare ka to kuma tunda tambaya kai kaga kana da haƙƙin in kai tambaya in baka amsa tafaddal tafaddal asif asif ta lura bidiyo na biyu da kai magana ka ce in faɗi sunansa na farko a ah, na biyu ka ce in faɗi wace mazhaba yake yi ka lura bai lizimce ni ba idan nan kawo bidiyo a nan gurin sai na faɗi dole sunan waye abinda kawai za ku yi in kun zo ku kore ku ce wannan ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a ba kamar yadda ba lazimi ba ne idan an zo nan gurin duk wanda sarki zaki za a turo mai bidiyo hmm. yanzu dala sarki zaki duk wanda suke turo maka su ce ka sa hmm. dole ne sai ka yi wanda ya zo ya sa in abin da ka sa bai da alaka da mu in mun zo mu kore mu ce wannan bai da alaka da mu okay eh kenan yanzu na gaba yanzu da Allah ai ya san cewa muna da sabani da malam Nazifa Alkarmawi eh mashrabi na daban nashi daban amma kaga yaje ya dauko bidiyon malam Nazifa Alkarmawi ya zo yana hujja da shi ai a lokacin sarki bai ce wannan to ai dan izala ne wannan dan dariƙa bane ya zaka je ka dauko abin da ya shafi dan dariƙa kana ma dan izala hujja da shi ka fahimta ai so kawai yanzu abin da ya lizimce ni in nazo kan zan yi magana kan wannan ko in ce abin da malam nazifi ya faɗa kuskure ne ko in ce daidai ne yanzu wannan ya rage nawa sana abu na uku da ya faɗa yake cewa a yanzu misalin da ka faɗa kake cewa kaman maganan aƙidar kowa Allah ne a ɓangaren sa sarki abin da ya sa ku bambancin ku da su su a aƙidar su babu maganan idan mutum ya ƙarya Allah zai ba shi lada ku kuma yanzu kamar yadda na sa bidiyon Kamalul Haidari a gurinku ya halatta mutum ya ƙaryar idan ƙaryar ita ce za ta sa ya kai abokin gaban shi ƙasa wanda gashi nan wa tuhum na kawo to wannan yasa tunda kuna da faɗin lamarin da a kowane yanayi kuna iya yin ta iya ku ɓoye wanda ina so ka gane sarki zaki hatta maganar da ya a nan gurin cewa ya yadda abubakar da umar ina so ka gane da na koma na daki wani gefe ka gane cewa ce wanda ya mutanen kirki ne ka gane <laughs> akwai magana a ciki ya eh? hakuri malam a kwarai cewa da abu na kwarai saboda abu biyu zai tabbata sarki idan har ya tabbata cewa mutanen kirki ne to ashe kenan maganan tuhumar su da ake da fadar da filafanci da suka kwaci hawa kilafancin da hana na na Fatima gado daidai suka yi. Hmm. Idan ko abin da suka yi a gurin ‘yan shi'a na hana na na Fatima gado da karɓar kilafanci, to dole sai an koma maukifi na biyu cewa lalle ko ya tabbata ba mutanen kirki ba ne. Sarki da Allah ko a yanzu a wannan zamanin. Yarka yanzu in ka mutu ya cancanta ta gaje ka wani zai kwace ta, me yayi. a gaskiya cuce ta ba ya zalunci ba eh Allah mai yace cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama gulman hmm. inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci ka gane to wuta hmm. suke ci to in ɗayan biyu yanzu ina buƙatar ɗan uwa ya zaɓan mana ɗaya daga ciki idan ɗan uwa ya yarda cewa abubakar da umar mutanen kirki ne to kaga mawkifin da sai na abubakar ya ɗauka da bai ba na Fatima gado ba da maganan khilafanci da ya hau kenan wannan mawkifin daidai ne da rashin ba ta gado daidai ne shi yasa yanzu zama mutumin kirki idan ko ya tabbata kwatar yayi khilafancin gadon kuma ta cancanta a bata ya hana ta to maganan cewa kuna kallon Abubakar a matsayin mutumin kirki ita kanta wannan maganan ta ce ƙarya ce sarki hmm. ka lura sannan magana ta ƙarshe da maganan da yake so ya lizimta min lokacin da nake magana sai na ce ramin bera ka san yana so ya rike nan ai ta jayayya sarki to na yadda kuskure ne kalmar ramin bera amma sirdab kogo da na yi magana shin mahadin yana cikin kogon ko bai ciki kamar yadda aka faɗa saboda ka ɗan uwa tunda Allah ya sa yana iraki ne ba mamaki watakila shi ma ya ji ya leƙa ya gano mahadi a can haka ake yi an an ajiye haka za ajiye matashi a gurin tun yana matashi yana gadin wannan gurin ko matasa kullun za a je a leƙa ya a ce ya ajalallahu farjahu Allah ya gaggauta fitowarsa a ce ya fito su tsufa su mutu a sake tasan wasu har yanzu to ba mamaki watakila ya leƙa kogon ya gano mana mahadi a ciki ya mana bayani yadda lamura suke tafiya sannan magana ta ƙarshe da ya kawo ya ce maganan usulul kafi a ina so dan uwa ya gane cewa lokacin da kake magana da ɗaliban karatu ɗaliban karatu ya gane abin da kake faɗa yanzu sarki na'am a jikin bangon ƙur'ani nan me ake rubuta ba alƙur'anin karim ba na'am da na tashin istidlali da aya misali wannan ba ƙur'ani bane na bada misali da shi ne kawai dan kawai ne da ya ce to ai na daga wani abu ba ma qur'ani bane na ce qur'ani ne a'a misali na baya idan na tashi kawai sai na ce Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani. eh sai ka zo ka ce to aya qur'anin a wata sura aka faɗa ai tunda ba sura kaza bane kaza ne furu'ul kafi da usulul kafi da rauda gabaki ɗaya in ka kalli bangon littafin abin da aka rubuta usulul kafi amma kamar yadda na yi bayani ɗazu eh eh usulul kafi aka rubuta a jiki oh. amma ɗalibin karatu ya gane cewa in na ce a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya ko na biyu to anan muna magana abin da ya shafi babin aƙida ne idan na ce daga mujalladi na uku zuwa na bakwai a lokacin muna maganan furu'ul kafi ne idan na ce a mujalladi na takwas ina maganar rauda ne wannan shine so yanzu misali na biyu yanzu a duk wanda ke siyan littafin sahihul bukhari sarki ya san abin da ke rubuta a jikin bangon littafin bukhari da Allah me aka rubuta a jiki ba sahihul bukhari ba na'am aka rubuta na'am to din wani dan shi'a ya zo ya hujja da sahihul bukhari a nan gurin sai yanzu in ci ai hadisin da ya da kwata kwata bai cikin bukhari bai cikin sahihul bukhari in an yi magana sai in ce saboda ai asalin sunan littafin aljami'u almusnadu as-sahihul muktasar min Umaru, rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyami hmm. sai in ce kwata kwata sai in ce ƙarya ne ba wani littafi sunansa sahih bukhari dan ba shine sunan da mai littafi ya sa sunan littafin shi ba idan an yi magana a cikin littafin al'imamin muslim a jikin bangon littafin al'imamin muslim me ake rubutawa sarki Eh, ana eh, sahihu muslim amma ka san cewa sunansa shine al-musnadu as-sahihul muktasaru bi hmm. naqli al-adl an al-adl ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sunan littafin kenan hmm. al-muhim idan sahihu muslim mutum yace idan sahihu bukhari ya ce ba zan zo in yi wasa da hankalin mutane ba in ci ai bai cikin sahihu muslim in an yi magana in ce to ai saboda ai asali sunan sahihu muslim ba sunansa bane asali kaza kaza kaza da makamantansu so wannan shine abin da ke magana ko bahabudi Muhammadu al-Baqir al-Bahabudi da ya tashi zai yi takarijin usulul kafi sahihul kafi ya sa ga baki ɗayansa to in ka je za ka yi ba'asi ya danganta daga farkon zuwa ƙarshen mujalladi biyu da suke da alaƙa da aƙida ne ko furu ko kuma rauda ya danganta so saboda haka ba na ganin wani iskali da zai zamanto wani dalili da wani zai riƙe yana ganin cewa ai saboda wannan hujjar ba a ma san menene littafin ba don haka a shi ma a nan gurin sarki sai da ya yi taƙiyar ya ya ɓoye sarki Allah ya sa mu dace a duk da magariba ta yi Bala Asadu kuna ji na na muna jin ka Na'am eh, dangane da amsan da ka bayar na bidiyo nan na farko yana da abin da akwai hadafin da yasa na yi maka wannan tambayan kamar yadda na faɗa ko babu komai a nan fetin ana munakasha ne tsakanin al'amari guda biyu kuna nuna akan cewa mutulikan duka yan shi'a suna zagin sahabbai yan shi'a suna zuwa ne su bayyana muku cewa akwai wa'anda ba sa zagin sahabbai mm. kuma kuka ce a tafan akwai shi yasa nake ce maka zai yi kyau idan misali ka kawo bidiyo za mu san ya kamata a san misali wannan wani ra'ayi yake mm. saboda haka idan idan har ka ce ka dinga ɗauko. ina ganin sarki kar ya lizimta min da, idan sarki yanzu da ina zuwa ai hakuri da Allah ah, idan ana maganar sunna da shi'a eh. nan gurin da Allah ba yana zuwa su kunna karatuttukan hatta malam ɗahir rubuci ba a matsayin hujja to sai ana yin haka eh ana yin haka ka taba ina zuwa ai hakuri ka taba zuwa ina zai hakuri dan uwa kai sarki an taba zuwa kake tambaye to wannan da kace a kunna kasa din shi na farko ɗan salafiya ne ko ɗan izala ka lura ko ko ɗan ɗariƙa ne wata mazhaba yake malikiya yake ko shafiya ko hambaniya ana yin wannan ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa amma ban tambaya wani mazhaba ko mene wannan ba na tambaya wani Eh, ai dake ba, afon sarki. Eh, yasa, kola ya kamata in tambaya, na fahimce ka. Eh, Eh. Eh, kamar da ya fara magana ne shi idan ina yana yin ke idan iya manta wasu abubuwa ya kamata misali idan zai yi wani abu wani magana din sai da tun da program din shi ne zai iya bani dama in ya ga dama kuma zai iya da ke to yanzu dan Allah sarki sarki ina zuwa dan Allah sarki a matsayin sa na mai bugo waya dan Allah mun mutunta shi wajen bashi lokaci ko ba a mutunta shi ba a mutuntawa da mutunta shi so ka gani So, bismillah, ko yanzu kana da magana ba wanda zai hana ka. To, bismillah. Ya hakuri, koles na da yawa dai ka takaita ya hakuri. Eh, insha Allah, to abin da ya sa ne tambaya saboda su wa'annan mun san akwai mutanen da suke wannan zagi kuma hatta marji'iyya takan musu magana akan wannan zagi in bai halatta ba su ma marji'iyya in ba ta barinta suna yi mata hujumi dan mutane za ga sunan imam kwamai da sunan da sunan fadil a wajen su kafu me ya sanadi ke mai sunan mama a kashi janaretan nan eh. suna da hajji sa akan mata nan ana tabai dan mutane sunan za ka fara namun malam asali ya ne akan ne ra'ayoyin sauran malaman shi'a shin akwai malaman shi'a da suka ba hana zaki a habbai ko babu Allah ma ta ta question bane dan bai ma amsa mai ita ba to muna so a dinga a sanar mu mutane ne a amsa mana tambaya din malam shin akwai su malaman shi'a'in wanda suka hana zagin sahabbai ko kuma babu su suka yin shi'a yawa kamar ɗazu ina ganin dama kamun wata tambaya cewa akwai ruwayoyi da take nuni akan yaban sahabbai sarki ina ganin kamar yamin wannan tambayar ko eh eh kamar eh yayi wannan akwai eh, shin akwai ruwa shin akwai maganganu na malaman shi'a misali na marajan shi'a da suka yi magana akan hannun zagin sahabbai a'a tambayar da kai ta ɗazu ba wannan ba ta ɗazu ya kafan shi na shi'a bai samu ba tunda na san malam har yakan idda cewa shi ya san shi'anci ce maka ne tambayar da kai ta ɗazu to shi kenan yanzu bari yanzu bari malam ya bada amsa saboda gaskiya kola sun duka ko eh, sun duka ya cika don Allah bari mun tsayar da kai ya fi minti ya minti 20 yanzu bari mala ya bada amsa ya hakuri so magana da yake magana sarki daga ƙarshe eh, eh. wannan abin da yake magana sarki ko ban kawo bidiyon wannan ba eh. ai na kawo bidiyon malaman da kuma aka sani aka san sunayensu Kaman amirul ƙurashi a majalisin da ya gabata sannan da na tashi kawo wannan ai na faɗi cewa ga inda suka yi tashabuhi tsakanin addu'o'in da zazzaki yayi da shi wanda yi na'am so maganar da yake magana abinda su ƴan shi'a suke cewa ko an samu ruwaya a littafin su wacce take nuna cewa ya halatta ko take nuna cewa a imma sun yabi sahabbai a wancan majalisin na karanta cewa ga abinda muhammadul Bakir al-Majlisi ya faɗa a cikin Biharun Anwar a mujalladi na talatin shafi na ɗari uku da casa'in da tara lokacin da ya gama kawo maganan sai na Abakar da Umar da sauran sahabbai sai ce ilam ka sani anna ta'ifatan min ahlil khilafi wani bangare daga cikin ahlul khilafi yana nufin mu kenan yace lamma au yayin da suka ga anna inkara ahlul baiti wato inkarin ahlul baiti alaihi salam ala a'immatihim akan a'imman ma ma'ana maganganun da ahlul baiti suka yi akan Abubakar da Umar wa mashayikhihim da shehunnan su hujjatan qati'a hujja ce yankakkiya ala butulanihim akan batin su sai ce lam yaqdiru ba su samu daman iko ba ala alal qadahi akan suka fi ahlul baiti akan ahlul baiti sai ce salawatullahi alaihim wa raddi da kuma yin raddi na akhbarihim hadisan da suka zo daga gurin su lima tawatara bainahum min fadailihim saboda abin da ya zo na falala daga gurin su wama nazala fil kitabil karim da abin da Allah ya saukar na falala akan ahlul baiti min tafdirihim wa madihim hatta sara wujubu mawaddatihim har sai da ya zamanto wato ko hatta sara wujuba mawaddatihim har sai da ya zamanto wajibi ne san su sannan wa farda wilayatihim da kuma farilla ne cewa a so min da zuriyati yana daga cikin abin da ya zamanto dole fidini a addini sai ya ce ittaru ilal qawli sai suka buƙaci zuwa ga magana bi annahum alaihim salam cewa su a imma lam yaqdahu basi suka ba fil khulafa a cikin khalifo wa lam yadhkuruhum bas ambace su ba illa bi husni sana'i sai da kyakkyawan yabo sai ya ce kama qalat taftazani fi sharhi maqasidi sai ya ce wa Rubba ma ta masa tamassaku bi akbarin maudu'a. Ya ce so da yawa za su yi riko da hadisai ne wanda suka zo shaza maudu'ai. rawauha wanda suka ruwaito ta anin nawasibi daga nasibi kenan Muhammad al-Baqir yana faɗa maka yanzu idan mun ga riwaya a littattafanku wacce ke nuna cewa a imma sun yabi sahabbai ya ce ruwaya ce wacce take shaza maudu'a. kuma a littattafan ku ya ce nawasim ne suka ruwaito ta sai ya ce wala ya kafa alamar lahu adna bai boyuwa ga wanda yake da mafi kankanta min al na hankali annahu la yasihu amsalu tilkar riwayat al-ma'duda ash-shadza ma'a zuhuri fiha yace bai boyu ba wa'annan ruwayen wanda suke ma'aduda tare da cewa ko da kaga an ce maka imami ya yabi wani daga cikin wa'antan sahabban yake cewa ma a zuhuri taqiyati fi halima li mu'aradati ma tawatara anhum alaihim assalam saboda abin da ya zo mutawatiri daga gurinsu. Kenan ka ga hatta abin da ke littattafan ku na cewa a imma sun yabi sahabbai ya ce na farko ruwaya ce Shaza, sannan na biyu kuma akwai sun faɗi maganan ne halin taqiya to mu sake dawowa sarki tambayar da ya ce malamai murji'ai sun yi fatawa ko Ah. akan haramcin sukar ko a rumuzuddin haka suke faɗa wasu shugabanni na addini ita kanta fatawar barin faɗa maka sarki billahi alladhi la ilaha illa huwa ababun taqiya suke yin ta kamar yadda kaga ya zo ya ce ya yadda da Abubakar da Umar a matsayin mutanen kirki amma lokacin da muka ce menene matsayinsa dangane da kwacen da aka ce sun yi na fadak da khilafanci kaga ya ce za a shiga wani guri ka gane cewa <laughs> ya yi taƙiyar sarki zaki so saboda haka shine a ina ganin idan ba damuwa sarki masu bugu waya su yi haƙuri nan magariba ta ya kamata in je in yi sallah su eh. mana haƙuri mu haɗu in an jima ƙarfe tara da rabi za mu dawo kana so ka ce wani abu eh kaga shi akwai mutum ɗaya ya dade kan layi sauran na yan aje su damu ta kuma ba shi dama amma kaga shi wanda ya kira ya sunan shiga eh, Sidi Adam. Sidi Adam, wallahi baka kyauta mana ba, baka muna adalci ba. Ka kira mun barka kan layi kai ko malami da ke kan platform nan yana program yana ɗaukan minti biyar ne wanda ba shi a kai yana ɗaukan minti biyu amma mun aje kai da malam ka kai fiye da minti ashirin mun barka kai da malam amma ka kare ka sauka ka ce wai me yasa mu muka kase ka amma abin da muka yi maka baka ji daɗi ba kaga abin da kai muna baka baka gyara ba kaga in wani dan shiya ya gani abin da ka rubuta abin da muka yi maka babba kaga ni muta mutunta juna abin da kai baka gyara ba kan da ka je ka yaka mun barka ka ta yi kai da malam kaga ba don ma wannan Ahmad Ishaq Ahmad Imam ba wato da kai da malam kawai kuka yi tambaya da ba da ɗauki kowa ba kenan amma kaga ka je ka rubuta cewa kai mu mun ajiye ka mun kase maka layi ka ce mun kase maka layi amma kuma abin da muka yi maka kai baka ji daɗi ba kaga yanzu kai baka kai baka kyauta mana ba kenan baka gyara ba gaskiya bai dace ba to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shak ahmad imam Allah kiyaye ka mai gidana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah taimaki shek Allah taimaki shek Allah ma fata kai ai sallallahu muna amsawa muna amsawa muna amsawa ina gaida Eh, Sheikh Malam Musa ina alkhairi da sallah lafiya. Malam Ahmad Imam ina ina amsawa. Eh, Malam. Sai eh, wannan ce Allah duk da dai lokacin da ya fara amma dan tambaya ne zan je fa ah, na farko aka maka na farko shi tambaya na shine muhimmancin bakin rawani da farin rawani. Bambancin bakin rawani da farin rawani. Eh tambaya na farko kenan. Okay. sannan tambaya na biyu maganan zagin sahabbai din nan kamar na ji kakar wani hadisi na ji ranar ma malam din ya karanta wani hadisi a cikin cewa shi imami wanda yake masumi wato ya kawo wani hadisi kuma ya ce a wajen shi an inganta hadisa. cewa imam musa kazimi ya yi sajada ya dade bayan ya dade yana ta addu'o'i da ya taso aka ce aka ya ce eh ya tsine wa wa'anda suka ci amanan wilaya ne to kaga to shi ne so da a ce ran da malam ta yi karatu na so da same shi amma Allah sai ba ce dauke ne to shi ne ke so malam ko zai mun kare tunda an ce duk abin da imami ya faɗa kamar nasin ne na Qur'ani mm. sannan kuma a tambaya na na ƙarshe da nake so na yi saboda kurewar lokaci da na ga lokaci ya ja sosai ah, shi ne maganan da shi wannan dan uwaye wanda yake magana akan wato sai na abubakar da sai na umar to na ga cewa sai na ali dai shine waliyi da kai ta kawo nasosi da aka yi ta karantawa a littafin manyan shi'a da suka yi bayani a kai to kuma na ga yana cikin wanda shi sai na ali radiyallahu anhu yana cikin wanda suka yi sallah wasai na abubakar siddiq mm. lokacin da yau to shine nake tambaya malam idan har kamar yadda na ji kuma kayi bayani cewa wani littafi da ka faɗa cewa sun ce wanda ya sallah ma al-mukhalif wato Eh, sai dai la ya mishi la'ana ya tsine mishi to shine abun yake da daure mu sannan kuma wanda ya wannan littafin da yake cewa an ah, ah, za ka yi sallah a mukhalif ka tsine mishi in ya zama ba makawa to wanda yana cikin ayyuma ne ko kuma murji'i ne hmm, sannan hmm. kuma amma ba murji'i ne da Allah ko a wani karni ya rayu kuma me sunan littafin da ya kawo wannan bayan Allah ya saka masha Allah kace kace malam Ahmad Imam eh tambayar shi ta farko ya magana akan bakin rawani karanta wani littafi eh wai tambayar shi na farko akan bakin rawani bambancin bakin rawani da farin rawani da farin rawani me bambancin su so abinda eh. kawai na sani malam Ahmad Imam a dunkule na san cewa kawai a shi'a mai bakin rawani ta fuskar mukami yana gaba da mai farin rawani so amma wataƙila malam sarki zaki malam ahmad imam zai fi wanda suka kinkimi rawanin nan suka sa da masu zuwa da baƙin da masu zuwa da farin kuma su tambaya cewa da Allah a bambanta muku me bambanci tsakanin baƙin rawani da farin rawani a shi'a wannan kenan abin da na fahimta ta yi fahimtar tawa ya zama daidai ta yi zama kuskure eh wani abu na biyu kaman karifai ne sa'annan farin eh? kuma ni kaman kada na fahimci wai bakin sharifai ne wanda suka hada jini da manzon Allah suke sa baki eh. <laughs> to kaji malam Ahmad Imam yau sarki shi ne shehin namu <laughs> Masha Allah. Eh sai maganar da ka faɗa ta biyu cewa kaji an karanto a wani littafi a nan gurin cewa wanda ya tsinewa ko ainihin wato imamai ne ko? Hmm. a ba haka ba wanda kai kai karanto cewa a wani littafin cewa idan ba za su yi sallah ma mukhalif ba idan ya zama hmm. ba ba dole sai sun sallah to idan suka je su la'ance shi hmm. wanda a wancan karatun na karar sarki zaki yake ce maka an yi rasuwa ba su ya rasuwa abokin amma malam tahir ya ce shi aka yi sallah din eh to shi ne nake tambaya waye rubuta littafi ah, shin yana cikin murji'ai nasu ne ko kuma ai ba ma yana cikin murji'ai ba malam ahmad imam abinda na karanto wannan ai yana cikin littafin usulul kafi ne ai na'am da kuma littafin man la yahduruhu al-faqih a wannan kai tahazib na dusi anan na karanto wa'annan ruwayan cewa idan mutum ya mutu to kaga a itikadin su tunda sun ce Abdullahi bin Ubay bin Salul da man da ya rasu da annabi ya je ga irin addu'ar da ya masa a kabari a makabarta to kaga watakila in ma sun yadda sai da na aliyama sai na abakar sallah to a itikadin su ba addu'a ya masa ba la'anta sai da ya zo ya dakan kan kabarinsa to mun kawo wa'annan abubuwan a cikin littattafan su cewa abin da suke karantawa kenan a wanda na kawo dalilai idan ka bibiyi wannan matsala din so akwai a bidiyo na malam Ismail da na yi ta ƙoƙarin in ɗauko da kanshi wannan ruwayar da kake tambaya a kanta a malam Ahmad shi ya riga ya fassara ma da kansa cewa ga waɗanda ake nufi ɗin wajen abin da ya shafi wannan lamari bari in gani in lokaci zai bayar duk da lokacin ya da kawai mu saka bidiyon a matsayin amsar ka da kai tambaya akan ah. ta to sai mu iya wato sakawa don mutane su gani a matsayin wato tambayar da kai ta zamanto ita ce ta wato ƙarshe Allah taimaki sarki zaki ko ba haka bane eh bismillah bismillah assalamu alaikum sai a bari da Allah an gani Mun gode, mun gode. Eh, da bidiyoyi ne guda biyu to ta yi wa zama ɗaya ne, amma bari in duba a hankali in gani wanne ne na farkon wanne ne na biyu. Cikin biyun da na tabbatar insha Allah za a samu bara a saka wannan magani sarki zaki ko shi ne. Da biyu ya ce Muhammad bin Yahaya daga Muhammad dan Husaini daga Muhammad dan Ismail bin dan Bazir daga daga haibari daga Hussaini dan dan eh, suwairin daga abi salama sarrash su bi sun ce aba abdullahi ya kasance eh, aba abdullahi alayhi salam yana la'ana a bayan kowace sallah ta farilla yana la'anan mazaje hudu yana la'anan mata ƙwara hudu fulanun wa fulanun wa fulanun wa mu'awiya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 sai ya ce musu ku rubuta in ka yi sajada ka karanta bari ka ji a addu'an imam rida alaihi salam yake cewa Allahumma al'anil ladaini baddala dinaka ya Allah ka tsine ma wa'annan mutane ka gan shi na amuna ne na dawo da shi ka dade a wannan sujuda yace a wannan sujuda ce ta godiya da nake ma Allah a cikin wannan sujuda ta godiya eh unaka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 ni'imarka wattahama rasulaka wa'annan mutane biyu suka tuhumci manzanka Allah ka tsine musu ajiba ah, wa khalafa millataka wa'annan suka saba ma addinin ka Allah ka tsine musu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 in ba haka ba sarki wanda ya ce zai dawo an jama tara da rabi ya ce yana da uziri zai je sallah ka ce yawa ya ji tsoro ai maganan an ji tsoro ai bata taso ba ai ko kuwa sarki saboda Allah mutane su yi hakuri duk wanda yake da tambaya mu sake haduwa in an jama insha Allah so kaga idan mutum ya shigo sarki ko ba malami bane da yake karatu a gurin nan hmm. in dai an yadda za a yi magana a tsanaki a mutunta juna ana so mutane su gane ba hayaniya mutum ya toye ba muna ba da dama mutum ya magana yanzu ko wancan adana din a wancan program din sarki ai kaga ka'idar da aka sa mata minti biyu ko tambaya biyu yanzu tambayoyin da ya sun fi guda biyar so ni ba shi ba wai lokacin bane ya fi damuna a'a mai ka zo da shi na magana ni shine abin da ya fi damuna saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da Allah muna ba mutane haƙuri mu sake haɗuwa in an jima wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh